الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا سورة المرسلات مكية ke بها be عبد الله بن عباس abbas di dimma يكون be kunga mina makka bangen ngoni igamina من kumme ke sora kusantaxa ka faren kamma sallallahu alaihi wasallam faren alaihi salatu wasalam a sora ke garna wa sora ke gemalle magunna wara fare naraga farenga kenda ni farenga araken kayenga ti sora ke ken nogondi sama ke nyugo kusantaxa bonte bakka faren ti tidangani sallallahu alaihi wasallam ke sama ke be haytene ke gada kari sahaba no be haqqe be ganyino ida men saman ka sama kan ga aku san ta urunan daga ai gonna taro kun me godi maka kati na sama kan kita na kare faran ce sallallahu alaihi wasallam uqiyati sharrakum kama uqitum sharraha aki sama ka ke be ha kana ka aki sa aku ntoranga fa ha ga ki sa toranga mo gombe amma ga ni ni aga ga maka kati na kare idan ma alu sa dun de kan nga sura ka yang kadingira na kan kono dangan وهكذا أم الفضل غاغتنا عباس يقنا قلت يا أدى عبد الله بن عباس مهو أغينا كسورة غرا يغارن قصك أو كان أم الفضل يا أو أتى عبد الله بن عباس دانني إيه أتلمه أتنن كغرن بها كان كادين تمن لفارنيا صلى الله عليه وسلم nda faren mugu sallallahu alaihi wasallam aga ke sora garna utron challen no gondi maho kanne ngare aga lingi fare nga maho kanne ngara ga moronta fare nga sallallahu alaihi wasallam idan sora ke be hakene ke urginta ko adangani wa hakada sora ke awo simmandini qiyaman kota do taga magonga wa hakada sora ke wo kanundini kanundu tammi wa sora ke no gonde awa sora ke nanti waylun yawma idhil lil mukazzibina tatammu ho ho gadi ado banen taban ho hana nyingo nalli soro be ru gara garande nyati kunga ti waylun yawma idhil lil mukazzibina ada hinu tana ko ni soro be gara garande nya tikunga ti wailu yawma idil lil mukazzibina hinu tamani hakka be gara garande nya tikuya yanga kate nga masora ke ganye menonga akhi anna garana nuguta bismillah oda karanga jonga ti alla to nga de ma murana gona tai arrahman akanya ni nema yiro an tendun kenga arrahim akanya ni nema kinyandana ko ayo karage be haytana ke mufassiruna nyugonano kundi kannanga malikanu wado hada wal mursalat nan daga warama zikran keya idi su fasar kannanga tafsirin tafsirindanu nyugano nga kun kali su fasar kannanga kenne hankenye nanti karage sune hankenye tafsirindanu nyugano nga kunti ayi sikko kene hankenye amma hillo kene malikiyanu nye nagatandigumu kunti hillo ni hankenye sikko ni malikiyanu nye karagandigumu kunti sikkonni hankenyei banen ni qur'ana ayanu banen ni malikanu o ke kam idan tafsir karagi wa karagandi wal mursalati allah subhanahu wa ta'ala ti ikunati hanka qintonga ay gonnati hanka waranto mana hanka karante hanka warante nyawa ha hanka karanto asifa janim hanka karanton koni son kan kan ne diganyi wal mursalati allah subhanahu wa ta'ala ti ikunati hanka karantonga urfa hanka karanto kubeenu gani mera batano meya ko sinca hommo akunati sago kunati sago fiin kanne kundanga ngalla inte nyuwanonga sorobe nura ganta sette ngamo ko surgo ibrahim fi surni da kunyara igamali nai kuga nuna kan ta sisete ha ina kunya daga nan siri siri siri siri urfun ni kenya arabun kallin dukan mana sinta akuna sagonde sago okuna ti saho wado hada masawanya tinne okuna saho idan urfa ay mutatabi'a ka urfi al-faras nkunati hanka karantonga kubeenu gani mera batano ya ko sincaho mogo mera bateni allah subhanahu wa ta'ala urfa merabata ya kuda annan ma daga ti sahoya merabatano ya kana ke ko an annati hanko kuberu merabatun ni ko sinca hommogo ya hi kenni ko ngo ha kumbe kurete allah subhanahu wa ta'ala an ka tanne ke ba katanonga agaro me batenga gan kata amma ta zi kilmatizeria amma ta zi eh, vanglateria amma ta zi hohoya anan katu gode dara ba te ntarnanga hohonda na ntarnanga nan paten murandan kamma na nga muran tawende hohonda minne buganga allah subhanau wa taala ti ikunati ko hankoya warni kuni ne neman po horenyai haga tuna anga kompendi probléme ngana kotan maga anga climatiseur ñimmewra anga hutini probléme be gano anken killuntaka do climatiseur yo anna da ñimmeyani ma kentanoa fanan kempemene bangladesh keñana ko yimbe ña haga tuniya walakin alla dan ko hanka waranto be hakana ka hanka be nu gan katta allah subhanahu wa ta'ala kuna tukunga warni nema kore be ga kundangan intanga tundini inta ho nyananga nam patem murandang kam matanni wahale sunta da batte tungkanti ike kunati kumpang koya wal mursalat ti hanka karantonga urfa nu gani mera batano ya ko sincha hommo wado hada fala asifati de allah subhanahu wa ta'ala ti ike kunati hankandundu karanonga asfa karay qoteya wado hada asunni kannanga mana hankebe ga karne ti qotenga wado hanan nikeli kannanga hanka mullu hillandukuni kannanga hanka qote kebe ga karne wado hada wati kenya dangane asfa idan fala asifati nkunati hanka dundu karantonga aswa kubenuga karneti kotoyenga hanka dundu ñuganonga yaaki kerinti nogondi inari hakatuna ambiri kasenga sikki inakenundi walla kanga hanari anayigonunga tundi man nugunnunga koyi ma tugonga bugan nga anari imme anagonu halakini de kase bakkanonga walla anan coganpo ñimme bonondinonga idan allah ga hanko kubenu kini dundu koto ke ni nya halake hadamaren mun kamma allah subhanahu wa ta'ala ti ikunati hankandundu karantonga afa kubenu ga karne ti koto yenga wannashirat allah subhanahu wa ta'ala ti ikunati hanka sankindanonga nashira sankinda ya kubenu ga tabullun cankini kammundi ga jinyankandi wado hada idan allah subhanahu wa ta'ala kunati hankonga adan kunonu sikkiya ho hana hanka mulli karanto allah subhanahu wa ta'ala ti ikunati kunga kumbe nu gani mera batano go sinca hommo hillande allah ti kunati hanka dundi karanonga kubenu ga karne ti kotoyenga sikande allah ti kunati hanka sankindanonga sankinde yamana kubenu ga kammitekkenga iga sankin ena tabullun cankina adenge doru ana adenge doru anyi manga Allah hakatini tabulla ngana bugu doru kan koro manga ti ah Allah hankenga nya illa na sasa ujinne Allah subhanahu wa ta'ala na illa ti sembenga ana yang kandaga kamma fal fariqat Allah subhanahu wa ta'ala ti ikuna ti qur'ana aya hatam pancindano ngagarendo tongundo mena gane tawhidu ndo hilla kapem na gane farqa hatam panceya ayat alquran tun kanti ikuna to qur'ana ayanunga kubenu ga hatam pance nyana garan no to ngumme na gane tauhidin do hilla kapemme na gane hatam pancen walakin yere ho ga bena nyana kan nga malikiyam fal fariqat kuna ti malikiyam patam pancin nanonga kubenu do to ngunga yang kana to nguke be ga hatam pancen nyana garan do to ngumme na gane farqa hatam pance ay gonna nyana malikiyam walakin o ko nyana qur'ana ayanunga واضح هذا فالملقيات الله سبحانه وتعالى في يكونات ملك غرندانونا كوبينوغا ورانديني كاتا قيفارونا ذكرى فينكم نكنني وهايونا إذا الله كنا في كوكر جاير أخي هو هنا نساغنا تاباني ورني يقطن دغن هونما والمرسلات إن كنتي هنكمل كرانتونا urfa kubenu gani merabatano ya ko sincagon mogo hankan nkunati hankandundi karanonga asfa kubenu ga karniti kotoyenga wannashirati nkunati hanka sankindanonga kammite kennemandangani nashra fal fariqat mukunati qur'ana ayanu kubenu gani tungundo tongundo garen gane farqa hatan pancindeya falmulqiyat nkunati malika ngarandano nga mana kenya warande malika warandano nga zikra nga hada idan ayabane عذرا نذرا كاتا فالملقيات عذرا iga aya iga wahayu kebe yang kandini lenjuru ya kata yemme nga yemme kebe gelli wahayu gamara gatini nkama anganda ke faru lita anganda ke riti manyana kafiri manyana kaya idan ananya lenjuru ya ken kamandangani au nuzora wala kenga he ananya gongonde ya yemmen kaga dangani kebe kakobure kama kamma ana gongonde ke mugana halle ya. idan tafsir ñugono kenti aw nan mananni kannanga wa ite uzra wahaw kebe gani juru kutane aw nuzra ay wa nuzra ado wahaw kebe gani kun da aw kenya kannanga wa idan anani qur'ana ayanunga mayanka sasa allah gana ta kafiri be halakini awatin kama an kai farun kefarun kato isa so man yana kaya anganda kefano ndi katto ko kunyana tawhidi nyemmu nyei onyi salli no onyi sumu no ma nyana ko ma nyana ke idan wahayu ngari uzra kanya lenjur kute kun kamannun dangani awon uzra walla tanga ananya gongondo ko kadangani ko amma tin kaman ke ga kenya na hatimbe gongon nana gallin ke nan tinna ka to kana manya nya to kona batten twali kembra na gongon nana li na lenjur kutu baka kun ka garakene allah subhanau wa taala kunati ku karaga a gemma an kunati itage honunga amma oku anta gemmannan kunati hohoy maga anta allah bane anke ngane kunana kunati allah aginnin madin pabanaga hakki horandi naga idancara ibatu añame xa kunandi honu he a ginno faren naga hakki kore an gannaɓe ñimmeñana an ke farenñani a warada killeng an nankara sunnan kamma naam nka kunandi hohedi agenda al kaba naga anjon ko ya nan talla ngana daga anna tawafu nyononga anyame akama mbatu Allah ti fali abudu rabb hada al bait agin nin nya gamen naga ay gan nan no kompaga ho ho tanan ta kanonga maka ayati jomu be go naga ho tanan ta no sumpa ga kana ga soni ho tanan ta kanonga idan ko yati kunan di hono serampo ga mena ko akon konni agindo kenaga gindo segenaga gindo tijarinaga gindo yonkumenaga kueti kunandigonuya wado hada kunati allah subhanahu wa taala anganta kunanati allah annan kuru kenga hilla kapitugunne ñen man kana halifan falyahalfu billah aw liyasmut kay farenda ke a koni angana kunana kunati allah anganta kunanati allah annan kuru annan maga nduro hidi ay gonu ngana jonga ay gonu ngata gindo allah naga suga agarna amma yi do hoyi gona ga dorunga gara togontange go doru dorunga ani tongunye ya akhi balaw balonye ho min ne kuna ta allah faro nyugoni dangi ti kunnan kuna garen kamma ananyi hibe nan ti garen ye nan kuna nanti ken de am to tongunya ga nin kuna ta allah nai am ta kuna to nai arno kisi idan allah subhanahu wa ta'ala ga kuna tuku karagiya kuna dan jabun ni kan nga akhi innama tu'aduna lawaqi' tun kanti ikuna tuku karagiya innama tu'aduna kuna dan jabe annama hokebe aga kunga nyina na tikenga lawaqi' tan nyanga na kenga ni qiyamah kota hokebe aga nyina na tikenga kenga ni qiyamah kota ken nyanga na kama asika idan allah subhanahu wa ta'ala walillahi almasalu alala jamana ka tun kan yugo nan bugu telenga anan kuna ka hillo nanti ke higo aga gamanya ina kanyana kono de ranga ta kan nawre onata akuna imme akoy tun kan yugo nyimme kuna mene akuna ta hillo imme makahe tanni tun kan yugo nyaranya ne illenga ne karne akara makenta no alla illenga ne karne anga madesi wotana ta ubatendi ida denga bakanonga makellan tanyana walla ille gane kado din son cancana waya iya gara ko gara togononga a gara mo mogondi wa to suranta na amma allah subhanahu wa taala na kunata karago nantingara ñinana nantingara ullini qiyamankota toguñani har ta soronga unu yare halanda koy nanti gare ñani kenga an ken tan te baga baxanga ngurñanga anto ngon te kiyama ko ta tapen ngan kulinga anto ngon ti qiyama ko ta bullingi de ngana nga anto ngon ti ko ta nasi ngam ga anto ngon ti qiyama ko ta parke nga susere bagas nga bidigi no gondi an kan to ngon tay wa. an ne ren dan to ngon ni kan to men an to do men ma to ngon ni tay son do me ke ga tu nya na ken kalle nya kamma an ana kara kamma kara illa ka panan an le halai churo hakati nga yo mon daga mon daga aga hagatin kama aha qiyaman kota kangani hara nuganñanano kambire kaagani kadi tunkante fa ida nujumu gelli igana igana aha وإذا السماء فرجت وإذا السماء قال لك من فرجت إغنى كمبوغو وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال قال لك جنون قاغا نصفت إغنى كم قاغا وايبا كنونا وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل قال لك فار قاغا أقتت إغنى كم كهما ميا تفسيره اللندي أي جمعة وإذا الرسل قال لك قاغا uqtitat igana hagati nya kun qagada na nyina nyi dangani nanti waka na mai ido ummato inan jadu ummaton kamma idan tafsirun lil akhi sigi honne idan allah subhanahu wa ta'ala hay gara hinu gonu ko nati kun nya hagati be tem pagati ne qiyamam ko tay ho fa idan nujumu qumisat galli sanunga kunno ronunga na burun ke bakkanonga hagatimbe tumsat kebe hakana ko onati mani mabniyun lil majhul walla onati mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu nahon karanga jalli sanunga kunnoronunga kungana burunke bakkanonga qiyaman kota sano kubenu hakana kay iwa tokononga wa wa idha an-nujumu inkadarat wa idha al-kawakibu intasarat sanan kibaren tanonga sanu sanan wa idar sama u furu jak ka muke hakene akotote wa banene a kawo ka tun sada an da mace an tanu nka am amma kiyaman kota idar sama u fasara idar sama wa ba ha da kiyaman kota kan muke bai hakene ke tun kan ka boro ne ke bai ka ta ka muke ba boro ne. wa idar jibaar gyalli gudun kare ne kun kare iga di waye ma'ana gudun idi kote duba wanda min ne. qiyaman kota allah subhanahu wa taala wa kunjurniya ni karakara kara ni wai wayi do hada idan wa idha rusul dalle kay farun kaga uqitat igana kun kaga kahuma me qiyaman kota kudo inan tedi i ummatonun kamma tafsir hillandi gelle kay farun kaga igana nyina nya kunna ngani nan tido ummatonun nan kahuma me qiyaman kota kugana nya hakatimbe kunyani kota kaya kota kebe aga ganyine tai idan kota be masarun to gi mogondi ama kammun to gi mogondi ama gidun to gi mogondi yara ken kota wanken to kam mogondi wa hada maremme odanga ken kota inna nakhafu min rabbina yawman kana abusan qamtarira mana kana kenin kai wado hada abusan qamtarira kota kebe dun konu ñaaxo nga ken ya ga ñukke kebe a to ko tengani wa haka da o dan ya bana ken cora bana ne nogondi kane yawman kana sharruhu mustatira kota kebe hoburenga a tengani wada garallen ko dartundi wa yadaruna wara'ahum yawman thaqila iwa kota ko kaga iwa ken tokki ikane walla iwa tokki halle inta hammirite nan walla dangani na kota ke kane taw idan to ta babu da qiyaman kota amma kusi tu to mo gondi ho illene munyen kabe kana wa illene munyen ga illen na nya munyen tane yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawat munyen kan ta to ko kem mo godi ke munya bakano munye ke wa ko tana kanya lini wa da tan kullenya ne asanna nya ne anyoron tanya ni gumbanta de la tara fiha iwajan wala amta Allah gati la tara wajha wala amta singan tano gumban tano su ko man tanyo ron tanyen nanti itta nyana no ken diga men no gida nyana no ken tano su ko man tanyo ta tanyen ta mekiranta kulunguranta birigiranta kuna ya kiyaman ko tan ken idan Allah subhanahu wa ta'ala hagara ko nanti kusu ko man tanga nyana ke ko tani leminanga ayin kollanga qur'ana kannen tababu dangani yawma yaj'alul wildana shayba ke kota ani gagadi allahu akbar sugunana garan kagi nogonterini ke kota ani sugunana garan ga mungunu bakiren men maga ke kota ani nuguntenga agi nogonga aga kenterini ke kotani ani kotanga be sugatini nyonkinta nyimme tan ni nyimme tan nyimme be suni kannangan kama nyimme kisi be suni kannangan kisi ke kota ani serengana tana iya kundire mundi famin cuko man ta Allah ni suraga ni roja annabadi banen kisi يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وأخيه وصاحبته وفصيلته إلى آخره والعكس كقوتان هذا مرم من قور إسر لمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه كقوتان قوتان أخو قرنا بيسو كفارني كقوتان قوتان kota keɓe be fuga ñana kon nenga duradi gellangani yaxammaye lagara kota anga ñana kon nenga noga arno ali halancugonni idan allah subhanau wa taala kunati ku karagiya nanti iga do ñinati kota keɓe ya kota kerniya kota kexa keɓe ganonga ona a bangandime dangani kota ke keɓe gano nan koronti tangollunga nan tugatiya keɓane anano sallen tanonga anga ho kapandumaxa sumen tananga ho kapandumaxa hijun tananga ho kapandumaxa sadaxinden tananga ho kapandumaxa ango luku nan koro sutukunga nan tugatiya ke bane anano idan sasan mannoya oragantame demana na tungun koni medangani oko gollun curondini mogonɓe mannoya oraganta tungun konni medangani golli burungo oga kun tokkono mogonɓe arno ali halan curonta on daga لأي يوم أجلت ليوم الفصل كم برنا لأي يوم كم كوتا غدغني أجلت igara ñina ñake farundangani nantiɗo ummatongame ñini ken nogondi ay gononti li ayi yawmin kan kotaxa hadangani ujjilat ay ukhirat igada ke farunga igada kundugundi ay gononti li ayi yawmin kan kotaxa ujjilati egada hincanun dugundi kefarundi ummatonun naga nanti bangene ken kotaye idan ago wagati allah subhanahu wa ta'ala da nkama angate wa ida rusul uqitat kefarun kara igara hati nyakundangani nanti do ummatonga me nyini iwasedin ummaton kamma ago wagati allah dangani li ayi yawmin ujjilat nkama kan kota kaga dangani igada kefarun kaga mana angada kenya nyinan pakati na kefarunga ni hinun dugundi nanti ummatonga sedini me kamma kan ko tagaga ni kenga allati li yawmil fasli hatam pancen ko tadangan nda kefarun pinunga ndi dugundi katta hatam pancen ko tanyen ko ta kebe ga hatam pancen nyana to nyangundana ndo to nyemme mena gani ko ta kebe ga hatam pancen nyana garanten do to ngunten mena gani kota be ga hatan pance nyana won wonten do nambaran mena gane kota be ga hatan pance nyana igondi yakkan do mena gane kota be ga hatan pance nyana serendira men mena gane kota be hatan pance ga nyana gonnyal lemman disu tan lemman na gane kota be ga hatan pance nyana ya ganya mun pili do mena gane ado men jamun pili do mena gane ado sumpunum pili do mena gane hi kebe ga ni garenga nan ti kebe ga nyana na gaduna di ato mun da garenga matu ya ato mun pai kana ka garen ni kyal idan ida kefaru ngai di dugundi ken kota dangane li ayi yawmin kan kota kaga dangane ujilat igada hincanu dugundi hincanu kubenu jongintenga te nga adi umma tonu mena kana warni ken kota nga kefare be swarni au mato ngarni allah tin ko me allah kinyandia wa nkama umma ton pay kanenda kinyandia umma ton ngano nga kontinu kefaru ma kinyanda kota kay fare nga sikki aga ummato mpay ummato mpay kay fare nga sikki akota kay faru manke. alayhi salatu wa salam bi abi huwa ummi salawatullah wa salam alayhi fare muhammad sallallahu alaihi wasallam kebe ga kanjonde nyana alla ga kitino do mena gane kebe ga kanjonde nyana arjanna ga munyini kebe ga kanjonde logonde nyana no kangani fare nga sallallahu alaihi wasallam akota wasiko ku imendinonga awati ni da kinyandoi awaso kudanga no urgin tawi tekke fare koren cigo no ako ta fare ngana sigi sere su ki nantinda kiñanden kada hilla kappeñe to a hinnen ko ako akota fare ngana sigi sere su immendi nantinna sunnan konadan kada su gondi wallahi a kura gana ko kota warna ni gelle duna da subanga kamandangania le ayi yawmin kan kota ngani o jilaj igada hinjanu ndugundi kube hincanu ga jongini ti ke farunga idi ummatonu gane tun kan tere yawmin fasl hatan pancon kota wa ma adraka mani kan dan kentu indi ma yawmul fasl kannan kagan hatan pancon kota ya wailun tun kanti yangan katenga yawma idin ken nga lil mukazzibina garandaru dangani kubenu gada den ya tike kotai yangan katenga kun kamanun dangani kota ke ganati kubenu gati kiyaman kota serema daga ngari kubenu gati dina be gallingan dangana anna wutu kubenu gati ana kundu ana kundwa yangan kata nga kundangana akota allah subhanahu wa ta'ala yangan na serenta na agi nema serenta no agi hinnana doken tabuda aha tajini kota ke on to ngondi te wara kendi on to ngondi te sondo menga on to ngondi te suhununga o kana to ngondi te wara kundi on ta ka ho ko ni maganta khairin digame o kana khairin digame tanan ko no walla ka farge sumundun yeah. owana togondi tewo suhunun don ta ho gollini maganta xeerin golle gellogana xeerin tanan dabari owaxa farge sumunde ñana nan tubi to tuubi ogana togondi tewo sondomenga akidan taga ta maganta tongun bane mun gana tongun o owa sagene do hallei na allaxa farge sumundi nan tubi ya rabbi arno ci halancohon kebe gani tongunga arna tongungar ndoyi no warjaxa batenga ya rabbi arno sabatindi tongun kamma ya rabbi arna tumunna undi o hakurun kamma gare arna gonna gullo sondo mendi no ongar ndai ya rabbi kota kebe ga de men dar na urgi bako kamma sakan jikke kebe ga no arna ne undi ya rabbi watti la samin to ga no arno kisiya dalle alla ndi waro men da ni saharun ya. ana sabaren kaga kinoi ya rabbi arna ko har jannadi tawhidi arna o kanda kamma killumiso be rugano arno o kisiya kubenu gi kammar ni kanna ni ritu to ngun killen kamma wa akhiru kubenu ga filastini ga torandi ya rabbi allah ga ni dema ya rabbi arni dema ni hakun ca gandi katiya duna di semben ko ya semben tan allah wa amurna allah ma ni semben ko yonnunga ya rabbi allah ni sembe kay binten ko yi israeli di dema ndanunga kenna ya sere ndam minno to wa amurna allah ma ni semben ko ya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin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 الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة المرسلات بسم الله أدو غران أنجونا ديما مورانو غنو الرحمن akanya nema yiro antem dun kenga arrahim akanya nema kinyan nana nga kata yemme nga yemme ga gana kan ni ne man kinye arno ko kunga Allah subhanahu wa ta'ala te wal mursalati nkuna te hankamullu karantonga urfa kubenu ganin merabatanonga hosinca hommerabaten mogo falaasifaati nkunati hankandundu karanongati kotenga aswa kubenuga karne kare kotenga wannashirati allah subhanahu wa taala ti ikunati hanka sankindanonga tabullendangani kammete kendangani nashira sankindeya فالفارقات الله سبحانه وتعالى تكونت قرآن آيانونا kubenu gani hatan pancindanonga garendo tongummenagane farqa hatan pancindeya falmulqiyat allah subhanau wa taala ti ikkunatu malika angarandanonga mana malika yankandanonga zikra finkongenga mana wahaunga katta kefarunga idan ken kotoɗa tafsir kundua wa hakaza kegan newandangane karlemma a kotoɗa koti honu disuña malikanunga honu disuña hankenga honoga ida sikko hananya hankenga na hilloña malikanunga honogagada hillo hananya hankenga na sikko lagarenya malikanunga idan hono kagada hatan pancindenya ida sikko nya, hankenga nanakatandenya qur'ana ayanunga na karagandenya malikanunga wahakaza otereke killa kamma walakin hubenna laha fasarni malikanunga anna fasarni kammo والمرسلات الله سبحانه وتعالى تي إكنت ملك قينتونها عرفا كبنو قيته هيسرون تاغونا الله سبحانه وتعالى كنت ملكانونا ملكانو كبنو أغليقي nantin daga hisron tagun dabari katta kefarunga wa hakada malikanu benu alla ga diqi nantin daga khairin nyam mu'minun ndangani idan allah subhanahu wa ta'ala akunati kum malikanunga akunati malika qintonga kalcaasifati tafsirhananga nkunati malika laatondanoga garendangani ko hankol laatondi mogonga ñagamen asfa laatondeya koy hanken kare mana malikanu ɓenuga garen laatondini ko hankengana kare ñagamen ga allah subhanahu wa ta'ala ti hikunati kum malikanu ya hillande gomonte fala asifati asfa allah subhanahu wa ta'ala kunati malikanu nga malikanu kubenu ga kahirnu nyandan katana ti kote nga ko hankan dundu kote mogo واضح fala asifati asfa urumani mamani mamani mi ay angana nya malikanu nga kuron maga hakatingilo nan maga hillo be ga konan nangani ku annewu dinanta kuttunga walakin uru karagime ayi ho wa fasarni ke nanti fal asifat ke ka ho honda fasarina ga wancanna kana hankenye wanna asun ni kannanga hankenya magangotoni ولسليمان الريح idan إذا عاصف أني كان لها هنكنيا idan. falasifaati nkunati malika laton nanonga garen nangani ko hankenga latondini ñagamen do senkullenga mogonɓe walla kenga nati falasifaati nkunati malika da hakkindanonga kafirnundanganiti kotoenga koy hanken kagariniti kotoenga na halakinden dabari mogonɓe dan tafsirnu tanano kega angana fasar hohoya idan wanna wannashirati agaga tafsir dantanto malika anu ñagani ho hana unkunatin malika sankin nanonga ikkan pondangani nashira sankin da mana malika nuku igane kamunno munyannaga ngat malika nu kampamanu yani Allah subhanahu wa ta'ala gara ko mo be uli ajniha mathna wa thulatha wa ruba' idan i kambo ku sankini kamunno munyannaga i no nogonde hillande wannashirati allah subhanahu wa ta'ala ti ikunati malika sankin na no ngata bullen na ngani nashara sankin ya warne tabulle ke malika ru yugo no kana kenga na sankin na futuna doru ngadoro hono asigin tanna de kenga ay gonon te nkunati malika sankin na no ngamana kube malika nu be do khairi ngarni wa hakada i khairi ke batenga to ko warni malikanu ndo wahayu ngarni nakini kefarenga muminunu benunda golliti wahayu ke yakinga hayu battenga tokonguñandi anga sorongalle ido sallungame ido sumungame iwa kappame karangundo hotanaya mani batteni kenga malikanu kudo heri be gari kenga ni wahayu keya idan kusukana tafsiringa angananya malikanunga falfariqati nkonati malikanunga kubenuga yankanati hatan pancindananga to ngundo gare mena gane mana malika anu kubenu do kitabu ngayan kana kata kefaru nga jibril alayhi salatu wassalam kunati malika anu nga kubenu ga yang kana ta hatam pancindi honu nga to ngundo gare mena gane kalmul qiyat ma'ruf katu intan kunati malika yang kandano nga mana walik malika warandano nga zikra fin ko ngandangani idan o saga ke maniya kudo hubenna fasarni maranunga anna maati mursalat wala asifat walla nashirat kammo gaagani kuga fasarni malikanu onati wa fasarni kunu walakin kebe ganni anda walmursalati urfa allati kunati hankamulli karantonga kubenu gani merabatano go sincahommogo falasifat asfa allah subhanau wa taala ti ikunati hanka dundu karantonga kubenuga karneti kotoyenga والناشرات نشرا الله سبحانه وتعالى تيكوناتي هانكونغا كوبنونو غامانيني إيغاتا بولن جانقين نكاميتا كان جانقي ستانقين ديا فالفارقات فرقا الله سبحانه وتعالى تيكوناتي قرآن آيانونغا كوبنونو غاني هاتام بانجيندانونغا تونغندو غارمينا غاني هاتام بانجينديا فالملقيات ذكرا allah subhanahu wa ta'ala ti ikunati malika ngarandano nga mana malika yang kandano nga kata kefaru nga finkonga ken kanna nga ken wahama uzra wahalu ke lenjuru kuteya yemme ndangani yemme be sabati golli bura nyangan kamma warni anani wahalu horatin ma ja'ana min bashirin wala nadhir gongon dana maro nyagalin dana maro kenga ko nyi ke golli bure o nya to kononga idan ananya na lenjurun kutu baka kun kamannum maga alla gana yanga kasana qiyaman ko ta aw nuzra walla kenga ananya gongon de ga gai ho dangani ho kebe ga allan kuten kamma angana golli bure nga qur'ana ayanu ngana garan kamma no kobe anna ko santa kanu anna sagado halya kam falla allah subhanahu wa ta'ala te innama tuaduna annama hokebaaka ñinene ti kenga kengani kiyaman koytai lawaka kenni ñanganayi hohonta ken kumanarina namoo sironeña akane warni nonga tugaennati gollu ñoyi hatancempe seorangabahe idan allah subhanau wa taala haygara honu koni nanti kungana kungananya hakatimbe kenyani kiyaman kotaya fa ida nujum gelli sanunga tomisat igana sanun noronburun ka bakkanonga digame ñimme koni mogonni kannanga gelli sanon norongana ngana ke bakkanonga onati nujum kebe hay naibul fa'il tomsat kebe hakene ke mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu taw kebe hakene ke alamati tani sangana la hayrabun mm. وإذا السماء فرجت وإذا السماء قال لك من قاغا فرجت إذا نكن قاغا بوغو وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال قال لك جدون قاغا نصفت إذا نكن قوايبا كانونا وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل قال لك صار قاغا أقتت تفسير نهلي إذا نكن قاكهما ميا kudo inanceedu ummaton ka kiiten nañi ido ummaton menakane oqital mana jumaati yauma yajmau llahu rusula fayaqulu mada ujibtum idan gelle ke faru oqital mana jumaati gani kahuma me tafsir hillande wa ida rusul gelle ke farun kaga oqitat igana haat ñinan pakati ñakun kaga dangani nanti ido ummaton ka kappameya bira banen kamma kurai banen kamma iga sedinu ummaton kamma liayi yaumin ujjilat awo agati hike horondenda liayi yaumin kankotakaga dangani ujjilat igada hincanu dugundi hincanu be jongintengati kefarunga adi ummaton naga kan ko ni da kankotakaga dangani igada kefarunga igadi dugundi ujjilat mana ukhirat liya wa mil fasil hatan pan cen kota daŋani, yadda bi ya haki na kai soro hilandi bai o warini a kara fɛn wundi, wa ba hatan pan cen kota a gani kɛmɛ ya soro hilandi bai o gani surat na ba fɛn ya bangandin o daŋani, in na yau mal fasil kya na mi kata na da ka wara ma soro laka وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك من غاغند أنكن تندي ما يوم الفصل كان قاغن هتم بانشن كوتا كوتا كبه هتم بانشن غنيانا يمن دي هابانا يمن دي كينا يمن دي يقنا يمن دو يقول يغانا يمن دو سرندام بسونا حق غادا كمان ويل يومئذ للمكذبين تنكنت ويل ينغن قد قتنا يومئذ كن قتنا للمكذبين غارندان دنغن iranga gonu ngalle lil na garanton dangani ay lil kadhibina kani garanton dangani amma lil garandanon mana kubeonu gada qurana garandi na qiyaman kota garandi tunkanti yangan kate hote nga kundangan garandano amma garanton pedu kubeonu gada hota na garandi watini ke adangani almukazzibu ado kazzab hibaneya walla kazib ado kenka hitibaneya idan do har na gara ke haddingira hananga tammu eh, kabuwa halle wailun yawma idin lilmukazzibina dingiro tammi owa ñini hibe hayga koni halle kei agari waydo yauma idin lilmukadibina ko aɗo huɓe garmi koni bane su halle iheti ya awa allah subhanahu wa taala ha ho ga garandi tikkeya yangan kategotenga ken ho ga garandi tikkeya yangan kategotenga kamandangani ahay sene kenya kamma dagana walakin aga tajini maramma anna taga to ana ñigo rahimahullah atike sora wailu yawmaidin lilmukadibin angana taxa senya ittamminaxa hinu benu gadi hotananta ñini mannan togonditi allah ya hotananta ñini mannan kano allah ya annatu serentaxawa kanna howondan minne maganta allah subhanau wa taala walakin owa yampay murnu jaman maxa warni kuwa da dañodi xara ken kotada hoto haxatin on daga ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين الله سبحانه وتعالى ألم نهلك الأولين يا لهنا نوى أمكم فلكوا kuɓenu garaga kane gada garandenya igada kefarun garandina allah garandina kafiragunyana illa kappenya yalo ma kum palake wa jawun ni kannanga na'am nkama anda kum palake thumma nutbi'uhum allah subhanahu wa ta'ala saga kam palle o wi kum batundini al akhirina lagarunga mana ogara kum palake mo gombe o warni ibatundi lagaru ku kaga ina kun kaga halaki ko i halaki mo honu dange allah subhanahu wa ta'ala gada hilla kapenya da honu halaki ti hankenga ada hono halakiti jinga ada hono halakina ngunyon charlandi tiya honu mankan kote wa hakada honu megagati koccenga idan honu danga allah subhanahu wa ta'ala di halaki ti gollunga allah subhanahu wa ta'ala haygara koni nanti sere su sere ndambe su anga nyaga allan kute di anna to halake nganka kane imma je imma ha thumma nutbi'uhum al-akhirina amana nikanna ثم الآخرين ساقا كم فللغرون قاغا أويغا نتبعهم أويكم باتندنيا lagarun kaga kun ay mimman ashbahum galli yamma nga yamma be gadi kawantan nawo o gadi halatu mo gombe wa kun kaga batundi ni akundung no tube hum damira ka ba kan hum kan kan nga kubenu alla gadi halaki nan kaso ala akhirina kan kan nga diga men ga igama nyina nga dangan kadhalika allah subhanahu wa ta'ala ti hinna kanyam mogadi ko gada ku halaki ti yango burinyanga mogombe nafa'al o wanyongon dinde nyana bil mujrimina ti yango burinyanga na sagani yango bureke be dabari qanna gara a ku kungollem bono de aga ta allah di nyakunno ha allah di halaki allah tanna magasi mai bane de kadhalika koy o gada ku halaki ti yango burinyanga mogombe nafa'al o wanyongon dindinu kunda bil mujrimina ti yango buri nyangano nga duna dingirasi duna hati suya kenga nya ser ndambin ne suko humantenga manda tu ginan jagero halle kam palla allah subhanahu wa ta'ala ti wailun yangan kate kotenga yawma idin ken kotanga lil mukazzibina garandano dangan qiyaman kota kube onu kada garandenya tunkanti yangan kate kote kotenga kundangan kebe kada garandenya kube onu kadangi halaki mogonga wa hakaza na garandenya nanti yala kotar na alla go tugana to gollunga yala kotar na alla go halakini to gollunga ga malla batu kube nu gara garandenya tikenga tungkanti yangan kata kote ngakun kamannun dangan hmm. ألم نخلقكم من ماء مهين فقدرنا فنعم القادرون كم ويل يومئذ للمكذبين شكرا كم فل الله سبحانه وتعالى ألم نخلقكم يا لأكما غكم تقوى mana idgham qaranga nanga wa faqa Allah li kulli khair ada qarana surondi amma ate alam nakhluqukum aranta anya ne idgham nyaai alam nakhluqukum agarna yala okumaga kuntagawa min in gelli jiya mahin kebe lampuntengani ay daifi haqir yala okumaga kuntaga jiya ji kebe lampuntengani hadamaremmo allah subhanahu wa taala haygada digame konagada kebe gan kawanaga hakirenyankandi sarambita sigi nke nke nke allati yala okumaga kuntaga gelli jiya ji kebe lampuntengani fajalnahu oda ken jinya fi qararin sabati dingira ya makin tafsir hananga sabati dingira kebe ama afagunten gani ay mutamakken tafsir hillande makin sabati dingira kebe atanganten gani ay hasin hafiz sabati dingira kebe atanganten gani ken sabati dingira ni oda ken sabati dingira sabati dingira kebe amaga faguntengani ila qadarin kata sateya mana kenyai kata lanyaraya kata hagatiya ma'lum lanyara kebe atuyintengani ay ila muddatin muayyana min sittati ashhur aw tis'ati ashhur aw ghairi dhalik kem palle oda nya sabati dingire kata hagatiya kenya lanyara nga lanyara kebe tuyintengani gellagana ñi kebe ga na man no ndi kata mi gabele kebe ga gani kasu ka ayi kata kasu kabi ga timmene keɓe gani sine ayi kata sine nogollawa kata katama sino nagati mai walla ken kam mun mu ñimmedi nogollawa keñe ken cukahumantenga nogo sagunte idan ga hakka be ñana sagen ndi kenya hakene ila qadarin ma'lum kata lanyara ya lanyara kebe tenga mara kata haratiya agati kebe atu ngani idan karammoonu hilli faqadarna walla kengaye faqadarna na dalike shidda kiranu hilli an anganate faqadarna ke karammogo be hakene o garanganangadagara uru hilli faqadarna oku kati hadamarenmen tagana ken tage mogo kamma fa nicma alqadiruna rani anonga kuncuro kungani oku allahi idan ken kannanga fakadarna o kati hadamaren tagana kenyammogo kamma hillandi fakadarna oda o menga ra tagenga o rakutu ra rakutu atarun nan kawa nyana kam pakkeya kittun nan kawa nyana kam pakke ayimbe puwan nan kawa kan kannanga ayagon nan kawa nyana kammogo in kawa misona in kawa logona oda hadamaren men da oda kutu. فنعم القادرون راكتنا نونا كنشرو كنا يؤكو الله إذن أما أنك فقد جرنا بالتشديد فقد جرنا أقول أقتل أقتل دمانا راكتن قبو فقد جرنا أدو فقد جرنا وبكمل أغنى فقد جرنا أقول أقتل دي أتاك مغونا أما أنت فقد جرنا أرى أقتل أقتل أتاك مغو مغو مغو in kolla ndi tage mogo taru ndi tage mogo yaagu ndi tage mogo gijumu ndi tage mogo tanu ndi tage mogo tandoromu ndi tage mogo igan rakutu ngabu ñahay wa hakada tage mogo nu ngabun kahay kenangananya fakaddarna ke ay idan fakaddarna o kurakutundi rakutundi atagaunga fa nicma alqadiruna rakutundanoncurounganyo ko allah subhanau wa taala idan tafsir kesukahumanteonate oku karanganandagara faqadarna bitaqsim idan tafsirun hilli faqadarna okati hadamaren men tagenga kenyammogoya fanima alqadiruna ra kutundanon curokunga ñoko allah walla kengae faqadarna okura kutundi hadamaren tage mogonga kenyammogodi fanima alqadiruna ra kutundanon oko allah idan onat tasa tafsirun kulli sukahumantem kolla na katini na hadamaren men taga ko alla ga hadamaren mun taga mo gombe ha antanonga aliyatul adamiyya orobonya ni wa ha ako serem mo gomba abadan a atajini higa be ai higa be gabe kuran katun do mana mana kibar gab gab gab gab a atajini kunya saga kam falla rantanya na ko hadamaren men mo abadan arantanya na ko hadamaren men mo igara am iga na kubo lu dabari ituinto ñani ammarantanya hadamaren men mogo ñammogo susudi wa hakada sere suranta tin hada maram menyani kan nan kaxan konni a aliyatul adamiya <laughs> hadamaren ñokkimman ni. parce que gadi haygadi kahuma meni ñago hadamaren men mogo a togo killi kunda aranta killa me meya amma kebe gar hada maram men taga ke mogodi yala maram men nan kawa hotana batta kenga hewa billah alaikum nke anda worobonda bari an kan tinke to kin maga daga na an kan nyamaga aka so aka man jaragini ma ta ta jaragini allah kada maran men daga man no su kan hada maran men na kan Allah ba idan oku ora katina hadamaren men ta ketta godi ra kutun da non curo kan yau kwai mana kubenu ka kata maran men daga na kundu kun curo kan ganyi ki Allah angana ñaga ora kutun di kutundi hadamarenmen ora kitun kanche kanceni ñake mogadi natanun kanceni mogadi ora tereng kaga kayfi ahay kene bada har no ngana serengo fere anga ngallati dogotornu mungisonga nogonda kara makentañana hagatunuya walla na do mustakinna no kita mana ndi kita igani opération nga ñime gwanonga ima igan kawa katini kenga ken kutimaga akamanga kalla kewañana dabar na no no ha kana kaya anya hube ama si dabar ne hube wa hube tana dabar ne haga du sanga ngalla erer ni kita mi kada nyu nyugono dabari amma hada mara makka su ko tan dan na ngare au ke da Allah da erer dabar na ko kitello atangenga angara ngara na la kaminda hube kitangara ngara u ce da gara tangenga na ra ko nindangan wado hada har te dabar no te ga no ngakenjeda haga an anna karan san kindo karan turan nyime kam madingra banenga imun saka gara radi kanga yawa uta kan ne ma maka he aha ka ɲini allah subhanahu wa taala ka tan lolo taron ba baten na taron lo tan ba di wa. o k'a ga tana mun da a ka taron lo tan tamba nga. idan hube gara kutunde hada maram menga ketta ke mo godi yala kendo ba baten wa. idan o fakadna okura kutunde hada maram men daga nga. ko hana kya kudan na ma mun ga fakadarna okati kati na hadamaren men daga kenya mogodi fa ni'ma alqadiruna ra kutundanonga kuncuro kenga nyoka allah subhanahu wa ta'ala wailun yangan kase kotenga yawma idan ken lil kubena allah subhanahu wa ta'ala gadi maninga ke jilam punte ni wara dingira ya dingira kebe sabati dingira idangani dingira kebe katta hagati a hagati kebe tuintengani nancaga gadi nalla kutura kutu yerenga kubenu gara ga batiye da ñahotanada kengallagahe nancagena garandi nanantarante kungullini yangankate hotenga kunda qiyaman kota ari kitabe sahan ton fillidi bukhari muslim an abi abdirahman abdillah bin masud radi allahu anhu قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع القوه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيطبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها حديث صحيح عند البخاري ومسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتفارنوك مثلا صلى الله عليه وسلم fare a kan yi nito mutum na idiga mundi wa haka da tun tongondi yemmen naye wawu be garni kattay garentani akeñani yemmen allah ga tongun nduro ñillana kattay wa hakaza allah ni tonguntenga idiga mun di adi ñangollun cusukahumantendi subhanahu wa taala asade ko akeñani tonguntenga fe teyde ikoni ni kengani farebe abi wammi salawatullah wasalamu alayh almasduq fima uhiya ilayh akeñani tongondi yemmenga hondi ho keɓe gara wawu kattay ati haqiqa gana tunan ta gadu banan be ya iwata ga en kappa me imano gondi amani ma tanna kata bito ho hon to de ranga madangi ke dingira ya anda ta ona bada nangi jimen ko kon kon nanti muwa ha mi abada mangan nan dangi ke pala ya wado tanna kata bito amani manga imano gondi kapalle ma hum palla na dangi

bita tungundi walla bita nyorundi a simpi maxunu na ñaxo bando ma honne honne honne kita kannata bitongana timmene nukuɓe awa illene na ña horenga a baraka horo barakatinenga a jongintenga saxellen kanga ken palle anari a toujours a simpini dagana honne honne honne honne honne tan naxaten bitongana timmene xadi awa ñanamaniya a ñana cinkunturnenga wa hakada cinkunturneme gane ate modga amma dalla honne nda ta hadisa sharhun nya kamma koy kumudame ya yani yere til logoma me lokuma kenga no kenni logoma amma mudga kenni kannanga kumuda son ga kannen ko kumudame wa hakaza na kona ga daga ni wano ga al ijaz al ilmi fil qur'an wa sunnah eh, awano ga insha Allah awo ma alhamdulillah angana hada madan men ngari kem pakatinga aga mudga make aga kumuda make aga tinga anga ngalla awago yi anyi mega na hora alla kandi nan kam bon ciginda dina wara kodo kodon ko tuku ga bakano ko be warni kenga nyi no kodon ko to marono ngahana kodon ko tuku bateke wallahi angana foto ngari ana ko anga dan kambe nyana honki nyi kundu na wara kamba batuku gai kumbatte kodon ko tuku hanyana kunya hanyana kodon ko tenganonga wa hakada ado ado ado kumudan ni tamam isu ambana ado kumudan tu ambana kuga gana lai ko to rawa nyingindina annangari ado kumudan tu ambana anyin magana taw kanyi mandi wa bugandini mani mampay kene wa bugandini aworo mampay kene sagallen kan e wa bugandini nalli garadi a atin kontur mampay kene a a a kumudamma anyin magana mani pay nan tin jabu kyadi na horen pay mbugu kyadi na liccin kuntur ne ga hakene agoy kumuda me nan timbugu kyadi wallahi hota nan ne alla be ga din keta ga nimbugu kedi ninya kay nimbugu ke ninya kay ngama ka alla batunya suru ngalle ya ngana ta alla kuta senga da ngana ga din nyilla ko ala ala dum ko mba nim palati ga da anyi manga to ngondir tikenga idan sasa tanna to sikinya mani me kamero tampille bito makahe kamero tampille bito haditha kem palle allah subhanahu wa ta'ala awa malika nkini karte na to sagellen kan nogon ke ke suni kan na ngagati faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun faj'alna alam nakhluqukum ya lakum agatawa mimma in gellijiya mahin jikebe lampunte ngani kengani maninga daifu haqir kebe lampunte ngani kengani maninga fajalina hoda kemmaninya fi qararin sabati dingiraya mana fi rahmi sagellen kandi matin sabati dingira kebe amaga fagunte gani walla atangante ngani tafsiri tanadi ila qadarin ka omañanonga badaga koy katta hagati yakenya katta lanyara aila mudda katta hagatiya ma'lum kebe tunjengani ke allah subhanahu wa ta'ala nokunga doctoro ngaratini a ah, sarne lenki aranyananta sarne lenki tagumanto ani magatanni kota nafsue tagumanto ko anta aranyana inati kadaga ahe sarne sata aganonga koye aga ah, sagene daga nakandi walla awati na ta maki ne sarne kada ga taw kan na ganda ba ko da jalan na ni da na ta kuma ne ni maka ha tu miro sawaba la me ko ha ti da be ga ni mo gombe amma lamma na kam pakati nyana lan kan kan to anan Allah ne do toro ta ko ni nan di Allah me na tan min ti hakka nyana na tu gelli ja ga kite ma sare ko na min ti tu ko na le tu ko na so go ni hara harabi ta hakka Allah subhanahu wa ta'ala ne na man do habe nyimme be gane ka hono Allah ra ko to ka du sero sun do da Allah ga tin keran kere mebe ha kene ke ada ke milti ha ka ni ma no gondo kono de ranga tu an ga ko har le munu ngaso inanga to kan ta kam mo gondi amma Allah subhanahu wa ta'ala awa ko man tan ila qadarin ma'lum nan caga gari nan taga taga taga taga ke nyammo go di taga ndem posre fa qadarna fa ni'mal qadirun kenya ne re farenga te sallallahu alaihi wasallam 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalik idan tanna tanu sikki kamero tampillo bito kem pala subhanahu wa ta'ala malika an qidi katai agana malika an qidi katai kem birenga malika ngarni awayon kim putene yon yagare ngana kosondi dile minen o kunati kosonda aga kunati surondinde soni kan kannu mogonganta ba yagare ngana surondindi dile minenga gellaganañi nogonga kiñe kamero tampille bitoya su kembirenga kellemmebe hakene kei owa yankini na kasanka nancallayi na gurusilaminun kaburunga wahakada togo ngaro nagadi ho sahanten kamma tamisen kaga be gani sarana na bugandi togon killen sen koni kebe hay kana ke qiyaman ko ta wa gilli ka ni lemunun kutunga o waji ka wa kan jonde nyana isar non pilli dangan amma saro kamendo tampillon bitonga kinye aga nasron ni tille minenga mana anda ko son tille minenga kamendo tampillon bitomma timme kebe ha kana ke yankin den tano kasan kan den tano sallen tanonga wakada amanya hadamaren menga hana warni yonkin mahutano gondi wago kentanni owa aburundi dingira koya. amma kamen do tampille mbitonga kiñe aɗo soron kuttunco ambana kiiteni nonga yankinde ñanano nyana no salle no islam no kaburnunga wa hakada togon killin kibaren homma hommaga har salam pay ndangara salati ndangara salan tanadi o sujjonga yakardo kara walakin digan caante hedi nanti gella gana ñagana laga duga sammana a sonko sagenga surondindi te nukube a sonko kembirenga owa yankino wa kasankana wa sallinen nka gella gana gama sonko onta yankino onta kasankana onta salline an bane make garo sudagara san sahantaye hada sahante ñaha kene nanti yonkin puitenadi kamero tampille bitowa wado hada kembirenga iran ni duran kibareng kembiranga allah subhanahu wa taala amani ka nyamar na na hinu ke ñamarnana hinunagati saha hananni na awa mali ka ke ñamarnantana warjagen caha aga hohon dambinne kitabirete nogonda awa ñamarni tikenga hohon dambinne mari cake gara keɓe ta morintani ɓe lanta indu je maranda ranta ka pe anga ka kati morintani ɓe be de wala. dongo gume kebe nanta alli anan dema warjaga anan arjaga nga wallahi malika ke gara sa ta kapai ho ho kapai duna su waran la nyara bakan nga an loken Allah ka tambire sanna milonu tammi amarna duna su nga jam milonu ku tammi anna sare sunta Allah gana tambire ke mu wantu ka tammi anna kenya marna an ngana morin ta do kunya tege ngana ntaki kam manda marna de tammu tanta dangina de maka te ni nu kulle jimi de ina tege ngana ntaki kam ma annam mo ko kadi ho on taka pe juru banta wa bo hada idan an arja ga suwa sahene nongo walakin man dangana ke hami hasida kun tagar nan condo menga he igo ito ko haban manun ku kunde tazi munya sigindi ti kunda tazi gindi na karolle na nyakun e eh, ba gemya o ego eh, o kani ga barake bo ga daga no boton duro la da zinda ga ta ke mono alla anda ku ku idi ga len jingi na ga to ngondi ni tai ha to ngondi tai an kere ni mi aga ni ken war jare tanayo jelle da zika tu nga an nan yo ku mutu bo gara kombe kinin kai jenda da ka dorin kombe ni na ga to ko ta zinde gara dingira ko inga ngaro no nga amanya menowa ha o ku nyande hike ko to ndo du ma ga de anga terengalla a ah, rin tan kene ho akem magade aken ni medulla nga ko na karan tiketa ba mana logo manyiga sahi kene bala gorenga an an tere kanga balla kenga me anga daga ko gon jinni dingira tana anga nyira ado tere go ba tan tar gem bugure metu ado kem ba te rondo ke taun taun taun taun ti miana mundunde inta ba mana logo man agan kerem maga kita o ker nyana gari kabila no ndi daga yere nyaga intan dangani wartin tan dangani hotanan tan dangani longa walakin wala fi tukoto no maga bannan nyugonu ga igani tere ngartanni be suratin toniya duna surar ni ni ga irke kita me gani tere ngari ganan pay anti no hita na anti ni bin koro nyani yawo inta mun di tere tinja tew kun kawanonga ani hillo miskini wano ke jukku ya bannan nugo wano ke jukka be suni jukkun tanje wado hada idan warjaga ke be haytene ke asahene de gelle reni anga ho marna asahenonga hillandi ada sate anga kala haga timbe ken kawata hene nanti ana ke sogonu hakka birana ke minti ke ke sina ta birana awata hene gara kam mon tali nanti iran ni yanki korte nyede iran ni yanki ke ho bulana ide iran ni nyakundu awo yala ra ho kapake ngawa soron nan ko ni jirita nyi meide andu sangallo ade andu nyakundu ade yala iganan ko dira ho baka ke ala illa do okuso ni kan kan ni duanga wano nga ken ni duam buriyai nanti aga konto u kutun ni garna kunta ka ta kundangan siraka la ni u kujen to ko ha masa ka nga ga kumma awo kuma ga duanga ndi igana serenga la fatu kunnan ta aga konto u kutun ni be arna kunta ka ta kundangan akonto kan ta kuya aga konto kino hasebe ken ko ninda ngani hana kambira ngona dua ana na taawun to ko sino tikkiyai akarana kun to ko kambira ngora dua na kunnan ka hata kumma kan ka kundu ke oran ta dua na kunnu idan kenni ni diga mburiai on ta kawana ken kon diga mburiai di kenga idan asa tan ka ga kenga sahene agan kawana na be bira ba haro sunna kuma ngoy gonu ngalla sorogonu gana fatinante ida idanya kundu idanya kundu idanya kundu inya sababu iranya na sababu ngai na junubu muto me iranta kalli kara kota ke kan soro sunta kalli kara kota kan awa angan an kara kota ke hagan ta danginanga diga men ta kemma kuni libe ha kana kai na do me ya angan ku so angar jara ngamurunu angan ku sanja ta ngamurunu walakin okuma hami o wa do war batte sate o wurnu ken kagaya oga wurnu do kebe ago kane ado oga wurnu kebe ago halle kusuno ñina on cigo batendu dubaneta idan ado mani tana an gollun kaga kun kawa sahen gellanga ñana golli sir ñanganayi manga ñana golli buri ñanganayi ken cuwa sahen ka hon maga taxu tita susa de giran na golliya a mugunte ñeri giran na golli de na golli na bari. naxatandin ni kan nanga gelli garamajiga ñagana kamanga wasa hene arno kiskenga wulaliminte ñagana kamanga ken kawasa hene arno ko hukunga oxe fare naki hibangandi nanta a garamajigaxundo a wulalimintaxu tusuko ma kunaxatu sukohumantenga oge pare pare parni kem misale go kono wadakin walakin hakana ke kuna hati. to anu nyugati mi sayene tange nya gonna tun nukutana ay gonna sonno me onati igana sayene tange na alhamdulillah igana sayene nukutana alhamdulillah walakin horatini yara kesu ko man jalla wa sayene onati kesu wa sayene komita bicin nin ne ka kundu sasa yara komita kan tan nukunna korni na ujunun kitabullahi wa ha yala maktaba nun to maga ujina no kamo segi kitabe gi no gondi wa maktaba nun to maga ujunu sikki do ho kitabe gi no gondi buncunnu intahar antahar tulli ken mi amma kun to maga ay moga nun to maga kamedo ho kitabe gi no gondi wa ha moga nun jam ren ji bandu ujino do ho kitabe an gondu ko na tunan tawadi ha idan kem peti kay vitana siran dabara nyaay ku kaga anna na kam nya nyamare na ka su sa maga kay vikenga idan kay farante sallallahu alaihi wasallam na bangandi ulalingin tawon no garma jigawo ati haqiqa aga dubananɓe awa olliniti arjanna dunkonu gollenga ana misile ñanita ana sarahindira ñayta ana allambati dingiranu ñayta ma hoho gantaga ñana aɗo arjanna menagane maganta kahabane de bane zira arabun mana kannanga na koy ado arjanna roenga atinteñani amanan peti nanti sogoñani hakikanga mana hoon taga ado arjanna roen naga gollunge suro mogonɓe iga gabo mogonɓe magante kuccinnet a togo kuñe kunnantimmente allo arjanna nogoni ken nukunga malike angara keɓe sahayi man nogondi ken na kusantaga sahama kamma ken naari sabati agadañi malike anugada malike angara sa nanti keɓe hakeneke gamajiga ñani adi wu tancege sine tankabe sine ada suña lambate ñayde ma malika angara keɓe saha kenta gillindonga awun kuccan togo miltunu ke ana yertedin digame ñugo kone a silama xumbono ana kara kahiri ana ro yimben noxonde koy ngara salligillano ku yilli be kisango ken ataxana taxa xa gollinti dun konu gollenga ho sahantenga kenna sama ka akam kamma adani malika anda sahaman nogondi nanti keɓe hay kene ke wulalingintenñen ka sine be sine ada ku allankuten mana ko ken kota ngala kona agadangani keɓe gara ben ceren tan ka ben do soron aga da tirni ndanya na to anankoye gada ga batanankoye ada aga tirnde da tuguntaada ada yimme di kame kem palle ada tirni da nyeda to anan ka ditubu da ngani nka daga ta munye fulana annan daga kai soronga no annan lambate nya adi unjunya lan kuta nya kamma me kebe ga sayen man no gondi kelli sama kama nanti mani ni akallamu mininye awu daga saga do halle ni gollun curonni idan ke ho won daga do imbiron daga magan ta bucinne na gara ni kebe ga sahe kenna usan tagare nan jawe ana golliti arjanna diga menga ana usan tagaro arjanna no gondi adi wuntu nyallan kute nya ka hakenya kai wa hakada usairin uhudi ko ta kenga ada ni konna suka ken islami nunye anda islami mun da ke fe fe fe uhudi ko ta bakanya bakanga nya gaga tubulla no gondi adi ka hangu to atelmo uhudiya ado ga ado jangen na ado jangen na ado jangen pap kafir nun darai igararai aga sakanu kubetandi hokusantagare e atankere atiyabo e ati habambana kunyandangutu angari wa mamani kakandato ati ntongondiya ntongondi ti alla ada sedu sonko ati wallahi ke andilliti abambana ko milliti ayon kimbugu ida mogonko farinda sallallahu alaihi wasallam ata war janna sujudi bane amani allah dan na war janna idan hadamaren menga annan kanu Allah ma siri siri siri siri wa hakada golli surunya annan dua walakin kenta ko ni titi ke be ga saya kenta gillin ta salin ta sumnu ngata hunu kemma ko ni de fa kullul muyassaru lima khulqa giran nan golliya wado gollun dabari annan dua nan tar nan Allah garun curon idan kanya Allah subhanahu wa ta'ala ti ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين أخي والنبع ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين الله سبحانه وتعالى تي ألم نجعل الأرض يا لأكو أمم ينيوا من نجعل أبنى كسرنا لإلتقاء الساكنين سكون نكو اللي yaro o kuma ngunyen nyawa kifata dingira ya kafata yakfutu alkaftu kifatan nga kannanga wa jamu yaro o kuma ngunyen nya dingira ya kifatu nga ka hume dingira ahyaa ngalin tondangani wa amwata ado karahurundangani yala o kuma ŋuñanya kahume dingirai a kumpadamare mudangani wa ŋalinto i wa ŋuñen kamma ga ñaganai xaxa ixawa ŋuñen ŋure yala iwa ŋuñanyaxa dangani kahume dingirai wa hadamaren me an ga ñoo ñanguña ke ani منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى hada marame nga nyonya anga tage baka munya ke be di mano alla sabati dingira sunya hada marame nda munya nya ngai walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin kubero kuga sugunu di batena anti daga kamundi daga kasongai daga kundi daga kundu igara ino kanne do la samme be gyano aga kungatwa araga anke ngana be o kedanga me kan tilunta huwa ha ay gonu di ku ngana do nda haga to to ko sedi so nya ma on ni ha ko tin dangani ati sheikh daman ujaddidu shahadatayn ha na ter so on kurma on di tapas kan ta ga mo gondo hada maram men killullan ta ta on man na nyungu nya kam awa ko an ken ngana o ke dan killunga nyimme di mo gombe ku ga ga be hakena la kayire daga ke daga ke ga killunji ni mendu kundunya hada maran men makken ko abadan an munya kamma Allah subhanahu wa ta'ala ti dan munyo nyo dan ani ka kuma jingira ya on ani ndongo munya kamma o hurun ka hana minna munya no wa bo hada wa hakada nan jage ga do on ali to na nyo dan ani hoya ko ke dora go ha junun da barnad anna soka kamma anna modongurna kamma anna mo nan minna sunyo annan jagunde nya kam mo ho handa minne suko humante aga linga danga ni ananya imbin kore ngalla nda terne mi annam batenyen aga linga da ananya jinga ngana tangu to anna anna dunyu ga aure ranga kadanya ho hu be ora go ha jin ne wa hakada nan jaga gadi aure na ceng kanyo o hurung kadanga ni sutura dingira ya aganya hana maran man kera ngana ba to na girna nan daga sai kampan ma o harundo sinum mo ya akhi an kan nan jin man nan ba ba tallaga na hutu nan daga sai kampallu kuya ha du sallan ni dana nan ru nan yare nan ba ba an on yidin de surtu an nan Allah da man ku mita nun gauti kamun ngai gane yiti kundu haga nu an nan ari hullunna nan on kara nan ba ba ngar saka kampallu ma kunnu wallamma ngar saka kampallu ma kunnu awaso alu so ndo man dangani wa antan mun sondo menda har duna dun ko ni hi ko nu gananya telen kanu be nu na gan ninti wada gani giri zuze manga ke nanti pur ka ngaro him gan di telen idan allah subhanahu wa ta'ala da munyo nyo da gani an jeren na fati ona wutuna daga su turno nga ya akhi allah da honyo ku da ngande ona daga asu turno idan monan cimma ga di kemunya be hakana kai an lambere kanyara kamma mo gombe ken na hampa kene ken munya be ha kene ken sutura be di am puren kaga ken kaga ha kene saga ken palle ken munya be ha kene ke ke di nan nan ne qiyamam kota yawma idin ta akhbaraha bi anna rabbaka awha laha qiyamam kota munya ngana ten kama ke sujidin kama dingala tin kama ada tadarin nan yin kama dingala tin kama ada qur'anan karinge kama ya ranga ko kota man ta ni. amma golli buri nyangana anda sedang kala kamanga jidin nimi se yang kango luntu garenyen nkawa kunwa idan sha'bi rahimahullah asimmeno on tagasi on ngaji sha'bi ko tay go daga tu hure go qabranuma sha'bi ga sika gara qabrunum pai a ati hurun ko me dingram pai kene asiga ala kanun kaga tingalin ton kaka hume dingram pai kene ken ada ayang kara hmm. alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata asage ati hube na bugu doruma alli nera hube ga bugu kompota kan to kude ku kudi yera nan la garba idan asin meno on tagasi nan taga do halleya kargaro hay hagati be de anya kaburun golla anya hube tana be suni du do ko tanya na kan be su ko man tan ni du do ko tanya igana ta nu nyanda bari oni dabari iganati nya kaburnunya killuñancuro ono dudogote ñiidi iganati mobilan kobo ono dudogote ñaadi ho hondan minne ga giri kaburan kibara ñagani ono dudogote ña sere duran kalle heti kenga susette heti kenga sanuma heti kenga be so a kallenni kenga kaburan kibara sere duran kalle o sukohomante ñakka honi kenga walakin toujours qonnun dagilli go sabtene ken kota kaburanu nga ima dagi dabari ba mana nan daga nyagame ke soppi bakkanonga honu da goni nanti kaburanu ku soppi nde ta haramunte ñani ti parce ti waterne hurun kamma parce que a sabonde kannanga sunna gumun togonga ngarno kutuma ko an koni kenni nanti soron nan maga daga akuwa tirninde ñana ndaga kere kaburun kamma adi ndaga ñagamen buguno imbanawa hube garga kaburun dambo a kengani anandangani no kube garaga non celondi a kenganni adangani nonga ya ahi nonga na non celondi o yala nonga masono jagandanonga nano na kaburunu kuna hurunjabanonga okura itanganawa nkeda anken cunaire onta kinñonoma serenda fati ora wa. amma ogana non celondi sasa jagandanonga hubudingira kittawa ogana non celondi sasa o yala higa biga be watoran kinyano ngonda kisuni kenga wa o daga na non nyambao o ma daga na simoro non ngaba o ma daga simoro non ngaba o ma daga kaga di nan daga hota na rono kebe kan taka wasari andi o daga imman ni kannanga na non tonon jaga jagandaro na ma hurun jaga o daga imman ni kannanga na no tonon di o kana daga hurebe burunonga anani hinna katinyana mogodi mogoke be nenga no dangani dingira kaya mo gombe o gana wara tukundo ya la tala garno kanya wa saga ya lo ha junta kinyono ngawa o ha junta nan ta kinyono ngawa ya akhi inte o a ha ta jun soro no de gana diga mun ngono konni o ko o no ku sunna mo kan o matina sunna gumu kanu sunna mo kanu en allama sondo mon na allama amma an gana diga mun ngono konni i hay diga mun ku ngonu magani i ganyi no ko don ko sono mal asab yanzu soro be gana jammi to ni kata sunna gumu nyimma aga sa gana kudiga ndam munnu konne ga ni no ikundo ina ta wa sunna gumu tukundu sunna gumu tukundu o ku kana hoko ni kunna ngani manka ngani nagiri di to konko ni ikun ko ku gajanna do karanti ito ma ti sote di misiri o ma ti nunka o misiri o ma ti azarna misiri o ma ku koni yala hube gana daga misiri ko da an daga Allah batu man daga ko abatu ya misiru ken kota na ko na wa annal masajida lillah na ko na kada misiru ku mana no ga non tunu mo gombe tanni kabur nu ko agar ga sotti amana ni man tanara ga ya nanon to non ditan na nyame mana sun te ke ga ye idan ona tikke tinan daga kaburu dambu ke hakka Allah ga maga ken nan buga maga mana daga kaburu dambu nonga o daga non tononde o maraga non dambu o daga non tononde o maraga tere hure kamma akamantu axun nallo keni gella ganta mun da kaburu sunna kumun do sunna kumun tana ga nyana me kamma ken a ta jira ni duran kaburu nunya da bai ken ton ko ni di o ti sunni me walakin o kuma o sunni islami ni o kuma ha sunni bane amma gana nya sabta nan ko to nyana har gurin kibaru ka gadi ya ka warnya hota nai de bolle nga bonno abun ngalin ta kum palas nga kin har gurun bangun ka ga ya ken ni wa an tagawa o kana kungari monga mun dia jawnga dinan diga mun kam masuronna kun diga ndambuara saga kam palle kube no gati kabu nukun daga soppi ma ha to agunna ladi to ano nyali gai inta utim ko langa na ko likundu ina dallu nyamun dun tari bitta tika daga soppi kada ganya kundu ma ha to agunna loken dia kube da na tikillen nan juro er eh, ka ka man tikillen nan juro ka tike kanyewa aka man tikillen nan juro ka tike bidiginyewa a tikillen na juro ka ta kaburnu nye ma kya ma koni kube gara to na huri mobilun ko bo yara ti huri nan ko be ga to horna dinan daga saka nyali wa atona hul mu'minun ko inde di kara igar na no gondi awa hurun na ladi daga na te ko no de ranga mun nan nan to korno ken gondi daga surtout kallan ko ne be ga hada mara mun ton men ha kanu ali halan turun mo nan ta garo halle hada mara mu ona me haami awa ta ni sunna ko mun nan yabane ona nyon ton den yabako odu magandingan diga on be ruga do te tu te tunga on maga kullaga sunna ko mun nan yabane ona nyon ton den yabako du ma. inshallah waga qur'ana no haditha nya kamma suro diga men tan kato ade lengal ta kitono maga amma gello ga na kungara na lo parti utenya di o ga na kungara na lo na hankilli munde nya di o ga na kungara na lo killim pato tanadi kebe do qur'ana ngan ta bana dalili bana ta kitono maga duna to ga janna o ya gunu duna do la garar no kisken idan waja'alna onyamondindi fiha munyakade rawasiya gidi sabatin tonga jibalan sawabit rawasi alinya amma ngari poro almirsa poro asul na rabun kanne ndi poro ni almirsa amma sasa rabun kanne watina dangani maina aw gabana qillika wado hada walakin asul ni kanna ngarabun kan point ni kenni almirsa qala gatul mursa walakin sasa rabun kanne ngatini almaina idan onyongondin nade rawasiya gidi sabatin tonga shamikhatin gidu kubenu igillungani rafi'atin aliyatin gidu kubenu igillugani wa asqainakum oda ga kun kumari mana oda ga minindi ma a jiya munya kalo gondi qurata jika belingangan wailun yangan katanga yawma idin ken kotanga lil mukazzibina garandanu dangan allah ga do taga baka munyanga nan taga na munyo nyoda ngani kaume dingirai ngalin to ndo hurunda ngani nan taga ari na giri sababin to nyoda ngani munyaka ya kuda amma har daga mile to ya nan taga na jilli nga nyoda ngani munyaka no kondi kubenu gama tongondi tikenga igara garande nya tikenga nan jaga na kiyama ko ta garandi alla be gara kenya nan tikallante kumullini yangan kata ko tenga kun kamannun dangan ken ko tanga فرات اللي كان نجلنا هذا عذب فرات انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرع كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين كم برنا الله سبحانه وتعالى بغامن فإل كتي قياما كوتا يدما كبه بيسو كرامين ينو iwatini kafirnu ndangani intaliku kadaga ilama tahonga ho kebe kuntum agani dunadi behtikan poya tukazibun agani ken agani kebe garan dunadi nanti tadi korosinden tadi suganden tano ngarjanna do imbin kibaren tano awa agani ho kebe garandini dunadi katai aya kenga kadaga ila dhil katasrawunga ذي ثلاث شعب siran kebe gani kutu sukki dunkenga waba agana dinganda ze kutu dunkunga salas kutu sikkoya anda ze salas sikko sikko kutu idan kusu laha idan karaga sirahunga kutu sikki dunkenga kannanga الفرق والقطع كتو كتو كتو واتن كادغني شعب قال لك وجعلناكم شعوبا وقبائل اذا شعب اللي كان كتو كتو نهون كتو كتو بكاميا لا ظليل سروهتي ولا يغني أن تكارن ينغاها من الذهب قل من كمانا إذا قياما قوة الله سبحانه وتعالى جهنم بها كنك أن نقود به ati da nga tete kamunga ati kan na tetu kamunga awa tagandi na nya kutu sikia kubya da na ngari anna simma na go isra humma nya hay warni dunadi sasa tabulle ngana dinde kundu tabulle ke gana uh, ro odo kiyen na sasa awa non tira hundi man manta tira hundi walla minara ngana re hakati be tira ngarni mantar ni kubya da na dinda te ke ngara wasimma na go isra hunya kene asimana ko tabulli sahumanya walla watana ay awanganda allah subhanahu wa ta'ala watinim kadaga katta surahunga surahu kebe gani kutu sikki dunken ken nanna nga jahannaba awata andi ni me tagandu sikkiya kem palle allah subhanahu wa ta'ala da kasrahu ma kan kuto dangani atida dalilin kasrahu be hakene kai surahu he ta kasrahu ba ju suronu sereya wala yughni ay wala yudafi' anta karindini mana anta ñontondini xa min aldahabe gelli imbin kuman kaxaya an gana daga ke tiide wure ante sirahu kittanonga warni sirahu heti an. o hakada anta imbin kuma kaxa anta ke ñontonoba kam maxa idan na hakitaywa ken kawa ñana sawina yangan kataytana kinniya warni iganangani kundi wasimana sirahu ñani igana daga jikkin koson pay garinonga saga kan palle na yang kan kata tana ni ni kan mure nonga kanya na gati in tale ko karaga ila zillin kata sirahu ya zi salati shu'ab sirahu ka be ni kutul sikki dum kan dunay be ga koro koro ati deran ranta nya na kenya mo abajan dunay be ga koro amma la ara imbe kenya mo ha kan kar ni ngeda ga tisai la balilin sirahu ti wala yughni min al-lahab kam falla allah subhanahu wa ta'ala ti innaha haqiqa jahannaba imbenga tarmi awa sedindini kenyana awa warandindini jahannaba imbenga awa warandindini awa sedindini bishararin ti menye mete nyeke okunati here nyeke na okutini here nyeke ha mete nyeke okunati here nyeke ha na herenga herni awanyeme ah, akaga dunga nyeme innaha haqiqa kanga tarmi awawarandini mana sedindini bishararin ti herenyakeya kancoendi kalkasur herenyake caagoi sankancomogo herenyake kembugu kanyimbin bosoya okubani maga herenyake alla warunan nugunnenni hagatuna aruna ñaage ñimmedi maka heti amma imbere hera nyake kanto na ga ko sankanto warna ko no te kal qasr ke mana na ay kal qusuri ago sankanto num mo wada idan imbere hera nyake ngani ke arno kis ke imbe imbe aga ntenna na ko man ko sankanto na ay ko no te kal qasr ago yi kungudin kam mo ago no te kal qasr ago taga gillen mo idan tafsir gabe wana te bishararin herenya qeya kal qasr koy sankan tommo wado kene kampendi ka annahu antinu qatenga jimaratun antinu gonyo gomunyani sogo angana kagadi hinu aga boyendi hada aga boyendi ada aga mera wa hakada ada jawngen kagadi ado anonen kagadi kolan kagadi antini ñogon binnu ñani here ñakkuke angani ngardomea wada sugoni manni igati ñogon binne ndangani sofor asaru ñimmeni kanna nganneten ma soni kan kannendi wado zone français ndi yelo anglais ndi maka yelo kola amma nete ñani soni kan kanneni asaru ni ke manni igatini ñogon binne ndangani sofor warni ñogomen ñimmimme ho binni binni binne anta ken kitta angana ñogomen po binne ngara wa milene katta neten maxuñi ñogom bini bini binne ñimme kir ko kuttuku mogo kenta kitte a ken po binne awa milene katta kannanga katta neten maxuñi kenyani igatin ñogom binne ndangani sofo kenga amanani kannanga ñogom binne wabo hada idan antinogo ikonga di gabo ado manidi gaboyendi ado merabatoyendi aɗo jongendi aɗo nonendi mana ku di ka an annahu antinogo here ñakkeke jumala to antinogo ñogomo ñani sofor ñogomo kuɓewni ibbunnugani jamal ken ñogome jumala ken kannanga ñogomo wado hada idan ay gonunti ka an annahu antinogo here ñakkeke jumalatun wado hada ñogomo ñani sofo ñogomo kuɓenu neten magani iti warni heranñakkeke agana girim a kulor keɗo neten mañankawa keñani gati sofor onatila sofor ne kannanga ñogon binne yere kal ebene sud ko ñogon binnu idan imbeɓe heranñakke kantoende awakoy sankanconu imbeɓe heranñakke a gaboendi a merabatendi a jawngendi a nonendi awako ñogon binnu mogo ya ahi serenya kanja gane ke imbe kana kammo ka anke nyimme gana kamenyo go men ari gara me bateng ba bi gadi ko kun cuti me daga na anga kai bin Allah walla ngana nyogo jama ngari ga urnu do me haatu no haranga na cello nyimme ndi gara nyogo jama mbugandi iga urnu do me anyimme kai bin Allah imbe be herenya kanga go nyogo mommo go imbe be herenya kanga go sankan ton mo go yaahi on to du kisini kimbe ti golli sir on ta tawhidu mutu on ta sunna mutu sado dunaga gilloya kam falla allati wailun yangan kate qotenga yawma idin ken qotanga lil mukazzibina garandano ndangani ti tugandendo ti arjanna ya ti imbenga yangan هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين لا غرا كوتا كوتا جلاني وارن تنكرغ وجينا سينيا هايكنه hatunu ñugoni wa dungana mogon ñugoni inta dungana mogon hada allah subhanahu wa taala ti ke kota be hakene ke yawmu kenu kootanya koota kebe la yantikuna kahirnunga iganta sene wala yuzan intadungene lahum idangani fayatabiruna iga lenjuru konne nam dingira nu nyugoni wadungene idangani incehe ina lenjuru konne nya dingira nu nyugonu intadungene yerebe haycenete iga ntadungini idangani incehe dingira nu benuya kunyugonu a haycenete dunadi serengana dunganan ce gannen ten ka ame darondenta serengana barance gannen ten ka ame logondenta ma dunada heti kundwa ngeda an khir telefon koni nge haya tun karani an min killimani patte anda kutu ngana ngana ngati tini go mani nona maka hedi amma nan karandi ni ma tun kara wato sunda aha ahla wa sala wara wadi gamunu maka nganya galini amma jahannaba ballemu alla gana dungi ce henu kube yanga kate yeli te dungen ko be gaga da agami dura kate ay jamun ti kundi ka ko illu suya idan anda am gunne na linga na ngai gonu ngalle ti mo kon nan kenga no wa nta ga ine ne ke mo kon nan kenga no dugu ta kenga duna ni kenga na ri garu no politiku no nambara ko koni wanan to kono ngabe ko kunta himu kunta ka heti amma qiyamang ko ta kenta no idan hada yawmu la yantiqun ken ko ta ko ta kebe inta sehne ولا يؤذن لهم فيعتذرون إن تدمني دنغن غاغدي إذا لجورقني ويل ينغن قتغتنا يومئذ كن قوتنا للمكذبين غارندان دنغن كبيرو غار غارندان يتك قوتايا nanti mumini do kahiri soharno arjanna ayi kahir nun gada naburan gaben kita dunadi igara tungkan nyuga on kita igara neman kita lagara kota yana neman kita dinanta mumini nunga yang ngangkata kota ngakung kamandundangan o karangana ondaga هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين هذا كقوة بهاتنك يا يوم الفصل كان هتم بانكين قوتيا jama'nakum aga ga toranta aga kapame oda aga kukahu wari awwalina adho hananu aga ti duna doranta aga kapame serema daga angari wullentano kebe gallingan hare gibirenga kebe gallinga da kundu do kundu daga karna minna ga kudi meno awa ko ta allah subhanahu wa ta'ala watini dangani lenki ko tanye hatam pancen ko tay jama'nakum oda ga wullina ga ko huma be ya wal awwalina adho wana na ga sadra banen kamma wado hada wais al qarni ko malai nan tana diga me ko ni dangan ana qur'ana nyugo gari dangan har bin hayyan wani nan na qur'ana ngai nyugo gari da anyi anyiga malai tana hadisa karama dunga kenni qissa ke gillen agar awa ga hoye ati hadisam kibare kan ni dunta nga ko nyiran ken kelligini amma anna faran nga lanu ngari ga ga nga ngalla ngari iga ra to kenni ba kan ka galle ngambaka amma qur'ana ya anga malaira wa hokko nan dangan Allah ta ni inna yawmal fasl miqatu majma'in yawma la yughni maulan am maulan shay'an wala hum yunsarun ada ko aya qara hatan panken kota kenye ni soro nyinan kota nga arnde bun kota ni kenye menyen kota ni kenye kota kabe bi sallem mara gan takar ni ni baka bi sallem ma ko honne ya aranta de mande nyana kenye kenna ni o so kar do ko nga kitana ra do konje agara kenya harum bin hayani ta korndondi ida simma yonki nyimma muga ka kanuburu ay manda aya ta gara ta ga kanna ya kawre ida simma yonki nyimma muga ida ha ida nyinka ayon kimma bugu kannen ne idan ke kota be hakana ke tuhuma be ga dunadi a tan panti kota ni kanna nga kiyaman kota ta na kunda. wallahi na kunda tere wunyani maga nyimme anda ngari ida laga minda le maga kiyaman kota na bange kota tuhuma nun tu suka humantem patan panti kota ni kanna nga kiyaman kota angara ka be tuhuma ai sikin an ka si jom me na ana wa hinum patam pankini an gara ta tuma gare nyar ke jikuntai to nya ngundun ka hatam pancu kota ni kan nga qiyamang kota duna di sende wan ken da ke nya aha ki sen na da dangan gelli duna di sen na la da kan ken tu. alen ka bangan na nan di sen na alla dangan awa dina ga do me na kanenonga angara serebe tonya do to nya tonya nonga. har tanti dabanu qiyaman kotanti tokononga bennenga keɓe aɗo bennenganta keɓey bemmanga da bentange ke guma ke agada ken turki dunadi benneganta qiyaman kota allah bennun kinna i tambontuganaɗa ken palla inañan seenga amma an tokono ana hadamare muña tokono idan ho anda minno ga nyaro ku kunna nya gambi tanni maka ayeti parce que tuna to na katu tanni maga mo gota ide daga nan ki panda mo metu ne nam an kenta mɔgɔ tuna me alla mogo tay ñagan bitu anga dabarni a fatuyini keɓe gara depon kilen koppi aga buganindu ga agaga kiyaman kota ha tampanju kotanni kenñi keɓe gani susete ñimmanke agaga kasigindenga do tettunga kiyaman ta na ha tampancu kotanga keɓe gani kesen kaxaye a telefon carte a mobilin koye a te pasentu a sukaka suseten noxoñadi o kuttunga taxununa hay kiyaman kota na ha tampancu kotanga kebe ranga daga na wayasi adro kendo sere dro kenta bana kandi aya kundo sere ya kaira men ta bana kandi aya kunce ni do sere ya kace ni baka kandi o suka na susa ta bana ndi o suka ni sinye ni ga di an kan bana pare nga tan no gondi anya kunga nyandi nyande nga kan no kiyama qiyamang kota na hatam panci kota do ala njambi digin no gondi won timmaga anya daga kata bitigi kumenga nan tinge na to kana sami lan ke na to kana sansen kan ta nim bugandi adim mugan min ken dan tu de me ke ko ta na hatam panji angirere nan daga mun ndi chinese sindanga ni anta tambo to kana anta ga gandi na na kunda na kunda chinese be ga nyin kade mana baga sunu nga da kutu kiyaman ko ta na ga hatam panji ko tanga an kan kabe ga daga nan mese tunkara mari me na tambo nga ana kammo daga daga na hinu nya ga mundu kiyaman ko ta ni ke so hatam panji ko ta tanga moto agun na lokendia hinto ga ñagambini no moto agun na lokendia kubenu gara jingi kanu ni ji ko ni o ma ti ji nambarante de ji hainte ado kura hainte maka yeti nan daga kuran fay na gi kanu ndi no ngati ngala laga na janaba nyanke nan dalli kenga ya ahi to ano me so ganya la diala nan kun jallo araga ne min taraga ne ko sa han jon koni waraga ne ka ayeka junubunga ngade angara gubernma make hay ni jindo kura climatiseur ngan kam ma fi fi fi am pate ngam ro nan kam ma jang kalle tan kalle ni kiyama ko ta na hatam panju kota ake ke jama sunna dire dan bata kota climatiseur ni tu wakati abu ala halan jironni ha e, sen tan ken nangani na climatiseur ndirandi anda to kotan ta yanga anna ma hi kinyandu ya ha soro wonu bire bire ta ya ka manda bire ne ken kamma amma nan daga kura hayin della an kan di tanke mi sunna gumenye e, o kuna himu ko tatu sunna gumenya nan ngake o kuna tiatu ji han ta nyaran tan kan di sunna gumenya nan nga o tunga ke su ko man tan amma kiyaman ko tana tan panji birang ho onda min do ga nyam min dura dere kiyaman ko tana su hatan panji dingrang karamulla no ko ga me ga gelle ga ga ta na toronya tegeri kiyaman ko tana ga hatan panji dingrang gello ga ga taagunu nalli no to ol munya kon soronda walla na litro nya ga qiyama ko ta no ga tan panji bingrang sira sunda walla fa na no wonni idan arno suko man tengal halan turo ko ta wo ne ko ta ke be ko tengal tengal qiyama ko ta ya anna wonnya nya kanga no gonda nga nyin to nya ka pa ka panya kene sella nga na ti garanya na na do na ka hanga to ne aru kuma kun kunda o ko ni do ga lenya de amma Allah wa ta ge na kitini oku kundo kallenya de surto hay kebe di to ngunda banna do miskine na ba makka ayeti to ngunda kano kita aga ga ware me ambe ga miskine to ngunda ma ko ma ala to ndi anga ngunya na ka songa nyano anga baka kan na nyoro nyoro no to ngunda ka banna do miskine na ko tas ka na ta bunyo honni ma tiyaman ko ta na ha tampan jibira ke fa tampan jinu noni akhi kam falla allah subhanahu wa ta'ala ti fa in kana lakum gella agananya aga kundangani kaidon hera bureya agara aga ken dabar ni nambu ke hera eh, nambu yanga kata ke nogondi warni dunada da da nya agada ke hera burenya nya ti mu'minununga dunadi kay nun jikunni kannanga on on dagi sukari walla ona mu'minu goro ona kullo kasonga maka ayeti walla kan ona jikku saga gitu baka torondi mogombe walla kanga woni sabte ona diwa kundu ma ma kae walla oni nan diwa diga na toronga balla mo hombe na di dilan kon konnum be dikae era buri dabare ti mu'minun nga fa in kana lakum gella galanya gananya akundanga ni lengi ko tanga kae dun hera bure ya kwa ga do doma dunadu mo hombe na dabari nan bugu yanga kata ke no kondi fakidun kembere nga kada hera bure dabar tingke ya aga dugutani nyang kata nga mo hombe wato kada hera gure dabar tinke ya aga bakki nyangan katenni nan duguta nyangan katen ga mogombe kam pera kana sire ma kiyama ko tanga bakalla katen di ken di gamen tanonga walakin ay na iskalun kita no ko ya ken ora ti iskalun takeni ay rabu fa'u karabita fa'u karabita kidu te fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun وواو الجماعة ضمير متصل بالفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل والنون للوقاية والياء المحذوفة محل نصب مفعول به أصل النكان فكيدوني إذا نكاها هيكنه wato ay rabun pay kene kay idan kala hera bure jatin ke aga na ga du kisi kempe hera ngamma ga wana anga sunno gumun kana hera ngamma ga wana anga orono kasonga hera ngamma ga anga miskinun tekke kasonga hera ngamma ga anga to dan no nan tunyana amma hera ntamma ka qiyamang kota anga bakka yanga kata no gonde wailun yanga kata nga yauma idin ken nga lil mukazzibina garandano ndangani kubenu ga garandi dikem kota ya nan tagara nan ti hingar qiyamang kota kibara kenno wondaga asobe karama haga tikegoni dangi dangi akamma asobe إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا مريئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين شكرا إذا القرآن نكاية مثاني أن نبغي جهنم دنكون دي أنا أرى الجنة دنكونا أتي إن المتقين هغير أغناتنا allan ألن كنانونا kubeenu ga didi korosina allan baten nabari nidu korosina allan kuten togononga fi dilalin kunga sirahunu nogondi qiyaman kota wayun ado junyago nogondi iwasirahunu nogondi arjanna nogo kiyentanonga tawentanonga ka sirahu tanyanana nemanjini wahakaza iwajinyawoga nogondi no dolonjinyagengano jinjinyagengano katinjinyagenyano yagen kaka jinyagenganonga jinyawo kuimaga mogobe gallimidangani bisini megente hedangana bidoliyankadana kancutimindi kempe wado hada jinyagenyani mene wado hada wafawakeha ado intina limu kaga iwaken kaga gondi nka mimma gelli honga hokebe yashtahuna igaken kanna nganda wa fawakiha adi waigana gelli intire mukaga ya mimma gelli nga yashtahuna iga hokebe kanna idan iwa itire limu kaga igana nga imme ga kebe kanna duna iga yenni anga kebe kitta maduna kallen pedi kenye anga kebe kitani honu koringana eh, bannaungana de haga timbe ana vital nyamini anta sure gana anta huto igana adura nyigandun nano kunci gintanya nano anta kutuka na kwai parce que lengu kuse ngadangan kumbane koringana ranga na uruten kinawa minni maka he hutu nyimmu aga hutu nyimmu ndu ana huntu nyim muzara atenga na de nya nya kambe na wai kana to ke kebe ga kitta dunai gen ni kannanga anga kebe kitta ha dunai gen ni ke bani ai anga tere ko ngali ga ni nyoke nyugo menda ti na dikan na linga da da kiya kita makai kiyan kita duna kallen anga na kebe kita ko tambia koiga anga anga da kebe kita duna kallen ni ke amma arjanna kallen ni kannanga anga kebe munda kenya hai arjanna kallen ni ke hinu ñugono adi haxatunan ke ñimme munda masala ni itu ñugono america no france no espania no anga kummunda illinganda sirisiri nka inteere annaman ñana mangana miriyatanni kenga hoho rien anti kitayro maka he kuɓenugayro wona kuña kinnangade angana tanta kunga dulle nankani maka he amma arjannaga lenni kannanga a ñimme ga keɓe munda hotanantanga annaga nabane atannanga pikka ya akhi muri honne arjanna yi oku gana serengari milon bane ga ji bandi ona ta keke kuna kuna kunda kuna kunda ya akhi duna galle honne ani aga nema ke be di nema ke ga mare kana to ka kenga daga na to aha aka ho grupu ngamana agenu walla kenga hakarani to ko kudilu ko ni. amma annan anga mu kunan du ko an karani arjanna kan to ko walla arjanna kan nyemena to ko ken diga men tanong saga gamballe dunan hoga be igana ngalla nyaga na nan kire bugan maka hedi arjanna anga igande su igana dullenda sikanga igana kanu yambana anga na igaga gadi tanjin tanonga sella teren tanonga ada muranga ringa lanji tu he ka go gabe sunye ke ho han tanonga giringo tin kibaru do ho ni kuntun tanonga wado hada anga igana anyana miskin nya mana timalinga nya ahu timisani manga bakata mpatenga durallingoy tana ken kaga walakin ke mana ni kannanga mu'mini ma'allungun tumundu dunal dunal wenga nya onni ga nan paguna kan tuko jagam padam mo go fare nyo samana ken adi ko le kasu ili sikinyi kenya na nya kamen tanonga umma ga mungu mu'minin na tanga lungun jikitanu ko be ken arjanna Allah tan lungun jikitare anto agunna loken kube nga ñarenga ga duna rendi maga marte tikunga maga marte tikunga i xalle ke hagati bittinnani lagaruntay iganta silamaku kamma idan ati kulu kayige washrabu aram mini hani a ya hani a ni kannanga sadanga idana kannen tan kamma ay igan palle ta halle wado hada masala ni gana daga sere woi gande mutu na lakinanga an kan dugo daga na nya patron ni gande irata ga ngure ci patron kai ta daga poronga itu he wona gande eh umma kai gade de on daga ko na ko bona ga on daga ko mu go wallon daga mo lon ko bona ga itu ay wona iga ta kebe ndabu ga daga linga da no wara an kan tanya na iga na de an ana gana na lugu toro patron gar ni jote ngano parce que ma dan kan daga ina nya bani ta mo gotai maka yeti idan igebe kannonta kane jotenta lewatini kadangani aklan haniyan walla shurban haniya akonni kadi wado dagammiya yonkilunguya ñagaloya mana akane ñagalu a halle ñagalu hani anni kadi dunadi katinna lingi hodan kada nogonta gemme kati kellinga da sada ga kati kayon killungina wayi gana kanne nogo dumuren kawada halle ay gonu ngadi yigandu yigonu linganda nkanga ni ga annanya jogalle jiminda lemmanga maka he arno ali halan curonni bima ti hon kuntu kuntum aga ni dunadi tamaluna aga ni kem gollini mana kesunya daga ni timaniya aga ni gollu benu nyana dunadi homma faran ti sirasu gollu ni arjanna alayhi salatu wassalam iti fare haran ta tarike ma alla gani ken me suturu ni tumindi neman nogoni onatina mana ni kannanga an gollu ko haraga dollan tallondina arjanna sere gollunta dingira buccinne kittandangana arjanna amma gollu kura ñana sababun koni allah na konnanciragan kamma naro arjanna idan amananni kannanga taga gollun cababunga amma aga gollun paragado heti inna allah subhanau wa taala to ku kadalika hinna keñammogaado kogara ku hisirñangano tugati gollenga mogon ɓe najzi lmuhsinina hogani hisir ñanganayi o watugana ke ñammogoadi hogani hisir ñangananya kata allah komonga kata allah subhanau wa taala immeyi o watugana ke mogoadi warni hisiri ñanganni kannanga kata allahim tawhidin nan kitan maga anna batu hisir ñanganni kannanga kata komonga koga debe ke hakati ɓeedi lasamme ɓe gadi a kumbenuga contener nu illi sikkirtini a kuntaxo axati lasamme ngadi aha ah, kebe ga tabari nyimme da gara uta ko ma dujel bane hillo kenka la kamen ta kenga wa kebe me dujel bane ke me kan ta ah, e ma ga gi tanga la kamen ta kenka mangawa awa hata ji non ta ga do halle ma ta irgi ke ma tono kita ama tono kita kan yore nan ta hisri nyanga nyana wa keni kai biya de an kallu kuben to ko ma hisri nyanga nyana aha ta ji non ta ga do halle parce que debe ka gel kundo alenki ho gana se ya irigi ga mogombe eh, irigi ga mogombe insha Allah o nga ma do baka dia de aga no o kara tinenya ga tiru go baka di bana ta ma hi hisri ngal to no tirigi ga mogombe am bi nyanga nya na bure kan kan kam ma a ga don na Allah ma ga tu ga Allah kam ma wailun yanga ngata rote nga yawma iden ken ko tanga len mukadzibina garandano dangani kube onu gama tongondi na golle nyate kota kane kube onu kada arjanna garandi na imben garandi yang mm. kata kota nga kung kaman nundangan digamen yille watamatta'u aganda gallemmao kuci kuji dadi kaige aganda gallemmao nka qalila hagati buccinna kulu kaige watamattau aganda kallemago nka bada hede qalila hagati buccinna kahirnu hogalnada kada iga kaga kada kita ogalinga kada kadanya galita dagampoite amma hagati buccinyani de kam pagati sado yonkin bakkengarnang wado yonkin bakken ngana raga haga timbe mani raga kane imbe nyana raga kane yangan kate nyana raga kane asababu innakum warna raga kunga mujrimun yango buri nyangano nyana raga kulu kaige wata mata ganda kallamma qalila ujibucinne amma yangan kate ngaga kane asababu innakum haqiqa raga kunga mujrimuna yango buri nyangano nyana raga ta ga yango buri nyangan cababunga kube ga gallingara karanya amma gonta ka kane maganta yangan kate wailun yangan kate gote nga yauma idin ken ko tanga lil mukazzibina non dangani kube nu garate ko ta garandi nanti mo gobe gallinganda yige mo gobe gallinganda mini annan ta gonda bari ho hon tano nga ido kari to nya kundi don tigi don tawo idan yangan kate gote nga kun kamandun ndangani mm. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ وإذا قيل لهم gelli أنا كانت دان اركعوا قتل كنيا كوركو urko nyimar kanna nga nan kurungul laga sallen gelli ko ngana gana ti kunna ngane kawruko la yarkauna ikunga inta urkono mana ko ngana gani kunya mari nan tin talli inta dungane sallen kagaya iju kubreju go haykene kaya imamu malik rahimahullah akenyi laga saran palle anta nafila nganna kota yugo aro misidendi lemine ñugota adangana ati giran nan calli a gira dara kangu hilli salli atinda salli timaniya nke maga sasereti nafila hakatiya harangana aro misidendi nka aya go qur'ana din kanu kenye wa idha qila lahum irka'u la yarka'un nkanu kiyai aha hakilli den tan nka di mo go sumo kon ni bikinna kitani soro be nu ganonga iwi ya kunya mar ne ka giragan tallin ta dungene salli ne ka yala onti kama num kon to awa monta alingi dangania alingi dangania de ya ahin ja nan ya binalliti nge nya salli nan kan dan ta salli alingi nan nan ma salli an tallan malaw ka alingi da eska kebe kan talin nan nan nga kunda barne duna dum binu ngawa que kota aratini inte irakaten corno lengi ando lemunu ngata on bitigin ditta tinte irakate corno lengi kella wa bange wa anna timbandera kota katunde nyani kengare abara irakaten corno duna so akana maka yeti aha gella nda bara talli ni kanna to kono kundu nyewa walla ngai gono ngarare mu ngare tindo ngono kuku kundo salli yo me ce ku ngana ke walla i hajun ta sallem ndongonum ndongonu mpawa me hajun ta ma. maka hebi parce que andi ngorondi ke moga kamma ni mara ke moga kamma ha est ce que aha jui sallem maga habe ñimme hajun tan nongonu jallem maga yagaru kaga yagarun kine mi hajun ta sallem maga an gana tu non tikke nan ni ba kiyaman ko ta Allah nan tun ni kan am mogon turon man tam mogon turon ni billahi alaikum o ana nyam pa daga na ko to no walillahi almasalul ala ite an kama burunya no an nan nya kan daga na aka ibnu nya na ko maga. ha ina ma maga haranda ila anga tina ta dangini wa surtout soninke ni kina ken ndi kina anga di ngarundu kusa tuini anga to soro kuga ñi keɓe ñanan daga america ambasingan wandi a keta ñakkeñani soninke awa wato iwa to kuno yakunganu kusu dogo ñanano a iñiga ɗo ñoge ta sada tinga kinya awa sammawa sere yakka awa sammawa ha parce do ko ta no kuma hanno kunju kuncu matan na ñakkunduwa matan na ñakkunduwa sallallahu alaihi wasallam anga kay tunu mo on to ni kay tunu nan ken nyimma maka aga ga ni do me nonga aha an ken nyimma sallina ma sallan an ken konto ya ga sikindi ni ken dim ken an ken maka sina bane sino hilli sino sikki ake debendi aha ba birantaxu nda ama an nda soronga birantaxundi anke makatina howoña keɓe ga ñana saabe axa illene sallini an maxa sino menime menime menime a ya ken balaw ñey ken balaw ya la anda ko ni nanti ke wo e, sunna gum ni me ga ma garno tere hakrendi wa nanti sunna gum en kano nganya ken pa junta dina ta sallin sunna gum en kano ngalle munu tin do ngol ñay an ken ni me to kompe wa to ka la man dongo te riyaw andi i to ngano ngo ñan nyandi to ran dongo ya ka ñan anyandi nyai ga anyandi do dongo mo ko di to rai ga ñan ko ni non anyi na ha junta ma to kan go ha ta ta ga do halleya serenga tinon nan challa nan nyimma daga nan tali go ga aro iren ta gemme honu kana ti yakkan da salla ga madunga ti go ngana bi a dikki in ka nkaya ran bunjum bil gana hen di ken ni sugo nyimya kun koy ona ti ke ran bunjum bil gana hen di no ko an ga kallun ta kisini no pes ga antir ni na pes ga na ga nan yananga aga hen di no ko ban kallun an ta kisini no de man na ya ren ko no asiri siri anton nete damma ngari ti firauna firauna ni ti kahiri nyenyi khaya kanya mu'mininga lutu kano nuhu kaka nya lam yumu nyen kiya kunya kahir nunga ona antir nange ni lutu aywa manke ni nuhu aywa anga tukungara dudu koto be nyadi ya kun kibare wa. hadina si anga na hara tirmi anna ngari kan tora din nanti lutu ya kanyi kahiri nga nuhu ya kanyi ka anta sora ke meto amman ke nya se hirada ngande ayala antir ni nya kanda sallanga na digamat e eh, uzazi aku nyime mati nudo lutu ya kanji kairi nawa oda koke Allah nda ko do ko ada kinyandi makaidi ka kungara du do ko benya di yakunga kan da kemme nyawa anga tanga go lutu idi di bangal tenya di mene hari ga da sa anden kambe tanna dalile ide dalle dikenga wa ilan yang yanga kate ko tenga yawma idan ken ko tanga lil mukazzibina garandano dangan kube onu ka barakallenga afan mhm, afan akhi ho gara sallen togono kahiri ana kamanga angara sedi sehon kona hohon damminne angara sallen togono kahiri ana kamanga an cumen na an cadaginden tannahana hohon na sallen to kananni kafirinye on maga latondi me maga kubenu ga tina yi tanga na ti farla he tan kanga na ti farla nyani ke islami nyana nganga ta sallu ona ti islami he tanga ala ahdi alladhi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafara wa ashraka an gada sallen to ta an to ni kafiri bangande wa da taya wa faida go pinno kenni kannanga salli arkanu oni timmande arkanu no wajibatunu oni timmande warna arruku'u kenna galle arkanu nyuga salle arkanunu no wonni ona salli nga ona tu arkanu ni kannanga wajibatu ni kannanga sunnanu ni kannanga shurutu ni kannanga muslatu sala sallamu ni ndi ni kannanga ona kasuko humantentwa walakin badan ken na misidin kille nyere na ti salla kanu anti tu badan ken go kono misiden no nyere salla ngajibatunun ni kannanga wajibatunun ni manimi antatu ini kannanga antatu ya akhi an bi ka timmewa anni mana hajjalla ga timme billahi alaikum hamaru konte barakallahu fika sigila kan ngonti da dangina ngamar kanu no wajibatun poy kona jallin do alle ke do ha mata suden ka hona jalli to halle ke non har ma ali halan jironi a to abi ayi hadithin ba'dahu yu'minun tun kanti fabi ayi hadithin tikam ga ya tikan ligame ga ba'dahu qur'ana halle ngondi ni tikenga ga ngondi tu qur'ana ya an kan to ngondi ka ga kitab qur'ana qaranda ngana amma ka ti tongon din tikanga amma sa o kenga amma dan kana o uti kita tikanga ahan tongon to ngondin tikanna kagaya soro gono kada ta ni dalilan ati kunta hadisi fa bi ayi hadithin ba'da allah wa ayatihi yu'minuna surat al-araf di tikuni kundali lilanye hadis bare inta kendi iga bunyi ni jere jereal ana ati hadisai na ti tanna kan to kuno bukhari tikuni kafir nu nye muslimu nu daga na daga na daga na daga ne da kasu ko man tan kwa kotai go ikku nu ati malik nu tikunni kafirunye wano nga ken mi tijan karle manya ati na malik nya kamma adara ken te daga kati malik to gonga yo nda ga suma nyanka angara ke benya suro ken na ga tuma nya nonga ha yi hido ya hewa ka kita ada ke ka suro honne ha ken ga bale su sire di kunni idan oni tirndu kubanu ga te qur'anan bale kuma le hadithai fa bi ay hadithin ba'dahu yu'minun oto ngondi tikaya amana mi kallanga kafir nu kudo qur'ana ga gari kam ga baratu ngondini an ga madunga tu qur'ana an tan to ngondini tikam kitabe ko na no aga diga mun ta hananga to ngondini tay amma kan na tin nan tan ta an nan kan tirndini salama ku gondo manun karagi an ga ne rono salama ku dan kan nan konni أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من تكاكلني يقول إن هذا قرآن نقبل كما قرآن ديوان a kenta qur'ana di an kan tarno islama gundi manna ke akoni don ko ona ke bugun nga kita ni sallam be kene ke akoni qur'ana nde arkanu min ni manime ya akoni nga ga qur'an ni nukube wajibatun ni manime ya sunnanu ni manime shurutun ni manime akoni nga ga qur'an ni nukube a kem palle qara ni nisaben pakka akoni nga ga qur'an ni nukube ha kanga ngana kinya ke kan qazgul ngana kinya ke ya illa ngana kinya ke ya ke ngana kinya ke haqqe tamara ngana kinya ke hakke apo na ga nukube ke kam palle akoy na sumen mogonu sumen chartinu sumen monondi honu idan takin da ga nukube hirjun kaga mogona dantakinda hidu arkanuno awajibatuno asunnano agonondi honi qur'an nukube ke silama kungondo men mi ombugu kuttu kuimenudi ku kare kannanda ku hatampanji isur qur'an adi bil jumale amma bil wa tafsir hadisa nyanogondi idan angana tanta qur'an anta hadisa nga anta anta qur'an an kagai angana ta anta qur'an nga anta hadisa nga iranta daga na me hande wado hada ago anda terengare anda anke me hakele ke nke igo nke wa munda de nka angi jimme ke anta liminda ngani es ka rai gidi ke hara kunwa anna so ato kono wala na suutu wala ko anna liminge ngira kanta ngai tenta liminda ngani es ka rai tange ke bakadu iwa asuutu wala na di tange mutu ke ay tene idan imman na qur'ana no hadisan tuutu wala ni suwara arno salih alan churondi ya rabbi arno warjaxan killunga sa anna suturaño dangani arno jiri ya rabbi inchallah o oh hayrono suratu naba o oh harno jusu keɓe ɓe suna du duɗogoto warni ta gaɓe taxuntenga kane ɓe suna du ga hamen moxon